ila yawmil jaza amma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mune wa Allah godiya cikin ikon sa da amincewarsa da kaddara wasa da ƙara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai tarin albarka mune masa godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu kusakuran mu Allah ya fe mana ya ba mu ikon gyarawa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata yan wa da Allah in yanzu ana ji na garai ba irin ɗazu ba kuma baya ɗaukewa da Allah a yi mun bayani don kada ne nisa kuma a samu matsala da Allah a yi mun bayani a comment kuma 'yan ɗariƙa kada ku yi zaton in na duba comment an gaya min yana yi kuma zan ci gaba da dubawa da haka in kai zagi ma iska ka zaga bai zo zuwa ga alkanawi ba eh, saboda ba na duba zagin da kuke ni ba sauraron zagin ne a gabana ba fata na kawai ku karɓi gaskiya ku yi addinin Allah yanda Allah ya aiko annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawwa aka ce ana ji kamar yadda kuka gani na sa topic shine tona asirin boka mai barota tona asirin boka mai barota wato 'yan ɗariƙa nasihar da zan muku baki ɗaya ko in ce galibinku ku ji tsoron Allah ku sani cewa addinin Allah addini ne wanda ya gina akan karatu kai rayuwar ɗan adam ma ba ta zamantowa rayuwa nagartacciya bisa tsarin da Allah ya tsara in ba da karatu ba wannan zai nuna haka tun lokacin da Allah ya halicci kakanmu annabi Adam Allah ya bamu mu labari cikin suratul baqara wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu Hamdi, bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha ثم عرضهما على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ɗaya daga cikin malaman tafsiri da ya zo nan imam fakhruddin razi ya ce hadhihi al-ayatu dalatun ala فضل العلم فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في خلقه li adam alayhi salam illa bi an azhara ilmahu falau kana min al-imkani wujudu shay'in ashrafu min al-ilmi la kana min al-wajibi izharu fadlihi bi dhalika ash la bil ilmi yace wannan ayat ta yi nuni kan falalar ilimi saboda lokacin da Allah ya so ya bayyana hikimarsa ga halittar annabi Adam sai ya bayyana ta hanyar ilimi ya ce da zai yi a samu wani abu wanda ya fi ilimi to da Allah zai bayyana hikimarsa wa halittar annaba adam ne ta wannan abin ba ta ilimi ba wannan ke nuna ma cewa ɗan adam mutum ne wanda za a yi shi cikin wannan duniya yana rayuwa da ilimi ba bisa jahilci ba amma galiban 'yan ɗariƙa kuna rayuwa ne cikin jahilci shi ya sa shehunanku da waɗanda suka naɗa kansu a malima suna jahilai a cikinku suke cin riban jahilcin naku kaga mutum ya zo ya haska littafi abin da ke ciki daban abin kuma da yake faɗi daban wani zubin kuma a ce ga abu cikin littafi ya yi amfani da jahilcinku kuma biya ɗarika, ya zo ya ce babu wannan abu a cikin wannan littafin saboda ya san makafi ne ku ba ku da ido na dubawa to kaga wannan rashin bin kuwa tsarin Allah rashin bin kuwa sunnan manzan Allah shi ya gadon muku da haka wanda inda a ce kuna yin abin da ya kamata ku yi za ku san dole ne kuma a matsayinku na muridai ku yi ilimi don ku gane gaskiya ku yi ilimi don ku tantance tsakanin zare da abawa tsakanin bata da shirya tsakanin daidai da kuskure wanda wajibi ne kamar yadda manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ingantacciyar wayar muslim yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi dole ne da haka 'yan dariƙa kuna da rauni matuƙa suna amfani da jahilcinku suna ɓatar da ku suna amfani da rashin sanin ku su ne muku ƙarya suna amfani da rashin ganewarku da rashin karatunku suna canja abubuwa a yadda suke shi yasa wannan mai ɓarota ya jima yana amfani da jahilci na mabiya ɗariƙa shi yasa ni tumi gaskiya a bani masa kallon mai hankali shi yasa in ka ga yana zage-zagensa ko iwinsa gaskiya bana sa baki saboda ni kallon mahaukaci nake masa kuma dukkanin mutumin da yake da nutsuwa ya saurare shi ya gan shi sar ya can wannan ba a hayyacinsa yake ba kuma bayan haukan ga jahilci jahilcin kuma ya haɗu da bokanci boka ne to wannan dalilai ya sa gaskiya in ya ce wani abu nake wucewa saboda na san in zan saurara hauka zan ji na san in zan saurara jahilci zan ji na san in zan saurara to zan ji yana nan tiktok mata suna bin sa ne musu duba sai ce a'a sai dai ki biyo ni ta whatsapp ce ke kina da wani abu yana ɓoye don haka haka ki biyo ni ta whatsapp ki mun magana haka suke ta yi gashi a tiktok yana ta yi shi yasa to ni gaskiya ban fiye biye masa ba wato akwai waɗansu ƙarerayi da ya taɓa yi a baya yanzu kuma ya ƙara zuwa ya ƙara maimaita su wanda da mabiya ɗariƙa sun yi karatu suna da ido wallahi da ba zai ƙaryan nan ba malam anas ina hango shi ya ce ya zo da ya ba da amsa wani abu amma saboda jahilci saboda rashin amana wa ɗan bida'a sai ya zo ya ɗau littafi yake karanto wani abu sannan ya sa kuma wani abu a kan sikirin wai kuma a hakan amsa yake ba malam anas zan fara ta shi sannan mu koma baya haka yake ya yi sikirin shot na wani gogulin da ya yi ya sa a nan kan sikirin ana gani sannan ya ɗauko majmu'ul fatawa ya ɗauko ya buɗa ya ce shi a shafi na kaza kuma ƙarya yake yi wannan da ya sa a kan sikirin ake gani gogulin ya yi kuma zan nuna ma inda ya ciro shi ba a cikin littafin yake ba amma me ya sa ya fito ya sa kyamara saboda ya san ku 'yan ɗariƙa jahilai ne ya san ba karatu kuke ba ku da ido da hankalin da za ku gane na cewa wannan fa maƙaryaci ne wannan maha'inci ne wannan jahili ne wannan mahaukaci ne ya san ba ku da wannan tunanin banda haka yaya za ka zo ka yi gogulin ɗin abu sannan ka sa shi a kan sikirin sannan kuma ka ɗauko littafi ka buɗe ka ce wai amsa kake ba wa malam anas hankali ba zai ɗauka ba ku tsaya in nuna muku za in nuna muku shi yasa wallahi mabiya ɗariƙa ba yanda za a yi rabauta in ba ku je kun yi karatu ba wallahi mu dinnan masoyanku ne wayannan makiyanku ne wallahi ba son ku suke ba makiyanku ne wayannan ba sa so ku haɗu da manzan Allah gobe alkiyama wallahi ba sa so ba sa so ku haɗu da manzan Allah gobe alkiyama kuna shiga ko da masu shiga cikin ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sa so sun fi so su bautar da ku su ci kuɗinku su yi muku karya, su yi muku ha'inci gashi nan tsaya ku gani wallahi ni ba ma kallon mai hankali shi yasa zaka ga ban ɗan fiye biye ma wala kallon mahaukaci nake masa ne ku tsaya nan ku gani abin da ya kun gani tsaya ku gani kun ga gashi nan wannan shine mai barota tsaya ku ji malam anas yake bawa amsa kaga wannan abin tsaya in nuna muku kun ga wannan abin gogulin yayi gogulin yayi gogulin yayi na wannan abin shi malam anas abin da ya ce ma cewa yayi ka ɗau shafin ka nuna shafin ya ce ka ɗauka kai posting ba kai gogulin kai posting ba kuma da yake da ƙiƙi ne ma ka duba ka ga wai a cikin littafin aka ce wai ya ƙalabin taimiyya fi majmu'il fatawa wai a cikin fawai littafin kenan wai a cikin littafin majmu'ul fatawa ɗin aka ce wai ya a cikin littafin majmu'ul fatawa ne aka ce waya ƙonuna ƙalabin taimiyya fi majmu'il fatawa shi ma na cewa shafin da ibn taimiya ya faɗi wannan magana za ka ɗauka kasa abinda malam anas ya ce ma kenan wannan kuma gogulin kai yi har gurin da kai gogulin na gani kun ga waya ƙuluna ƙala ibn taimiyata fi majmu'il fatawa kaga sai aka sa gashi shafi wa fi kalami ahli tasawufi ibaratun muhima ibaratun muhimmatun fi zahiriha kaga wannan maganar aka ce Ibn taimiyya ya ce sai ma anas ya ce ma ka ɗau shafin da Ibn taimiyya ya faɗi wannan maganar ka sa, ba kai gogulin ka sa ba kaga shi yanzu gogulin yayi ya ɗora. yanzu a cikin majmu'ul fatawa ne aka ce waya ga gashi a cikin can farko yanzu a cikin majmu'ul fatawa ne aka ce wa yaquluna qala ibn taymiya duk a cikin majmu'ul fatawa ne yanzu dan Allah dan dariƙa in kana da hankali da tunani wannan ya ƙara zuwa ya sa kyamara da sunan malami ko yana raddi ma ka saurare shi dan iyaka rainin hankali ya raina ma hankali yanzu duk a cikin majmu'ul fatawa ne aka ce wa yaquluna qala ibn taymiya duk a cikin kaga ko sai kuma ya dauko majmu'ul fatawa din wannan da ya sa fa ba fa pejin bane ba fa sai yake nuna kuma majmu'ul fatawa gashi wai a ciki ne aka faɗa haka ga ka mahaukaci ga ka boka ga ka da kiki jahili yanzu duk a cikin majmu'ul fatawa ne tsaya mu ji abin da yake cewa wallahi yan dariƙa sai kun tashi kun yi karatu wallahi saboda akwai ribata jahilcinku da wa'annan suke yi banda haka yaya ni za ka zo kana nuna min wannan wai a zumba amsa kake bayarwa a tsaya dai ai ku ji abin da yake cewa tsaya ku ji abin da alaihi akan wannan ko da zuri'a ku gabaki karatun da ladan karatun Allah ya isar da shi zuwa ga ainihin alhaji bashir ahmad abuja da kuma alhaji junaidu kadi wanda suna ɗaya daga cikin mutane waɗanda ni lokacin da suka ga wani abu wanda ya shafi abinda zai jawo hankalin al'umma ya kautar da su gabarin hanyar allah suka yi ƙoƙarin tura mini alhaji bashir ahmad da alhaji junaidu kadi wannan karatu to kaji waɗanda suke sa shi yake yi kuma sai ya faɗe su a abuja ai ai mai ɓaro ta cewa za ka yi mana ɗaukan nauyinka ake yi daga abuja za ka ce ake ɗaukan nauyinka wato su suke tura ma su sa ka ka fito kai jahilci kai wauta su suke tura ma to da ku tura masa wannan ma yanzu eh daga abuja ku tura masa wannan yanzu da Allah ya fito ya ƙara hauka da Allah ku tura masa wannan tsaya mu ji da suka tura ma sai suka ce ai ka na sadaukar da shi zuwa gare ku duk wanda zai saurara da duk wanda zai gani da ladan da zamu samu na isar da sako Allah ya kai ruhin ku ya kiyaye ku da iyalan ku da lada kuma lada a jahilci lada a wauta lada a yaudara da amfani da jahilcin mabiya duk a lada to tsaya mu ji a ku gabaki daya alhamdulillah mala anas ba tare da bata lokaci ba zan saki bidiyon ka kawai in shigo baka amsan tambayoyin da kai mun ba tare da bata lokaci ba insha Allah a ƙarshe ina da tambaya guda uku zuwa ga malam Mustapha mai faruwa tambaya ta farko ga wata magana da yake faɗa a cikin karatunsa na jita jiya ya ce shekul islam ibn taymiya ya faɗa Malam malamin ku ibn taymiya ma ya gaya muku yace muku wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganganun su bai ba ibaratun muhimmatun akwai maganganun da in kaji za su dimotar da kai balla wa muhimmatun a hayana ba haka ba wani lokaci maganganun su bai suna da kirkitarwa sai ibn taymiya yace lakin tahtamilu wajhan sahiha amma maganar su bai ta kan dauki ingantaccen fuska in an maka bayani sai ce fa min to kaga wannan maganar da ya gogulin ita yake karantowa wannan maganar kun ganta a nan waya ƙuluna ƙala ibn taimiyya waya na duk yana cikin majmu'ul fatawa ko ƙala taimiyya duk yana cikin majmu'ul fatawa a ce kuma waya na to ƙara samu ji insafi yana daga adalci in ka ji sufaye sun yi magana an ji umala alal alal wajhi sahihi ka dauki ingantaccen fuskan da aka yi maka bayani amma yanzu ga wani wannan magana da ya ce ibnu taymiya ya faɗa da Allah muna son ya nuna mana wannan maganar a littafin da ta zo ya nuna mana shafin in kyan samu ne ya ɗauki hoton bangon littafin sannan ya ɗauki hoton bangon shafin magana ibn timiya ya dora to kun ji ko ka ɗau hoton shafin kaga aka ce farko ka ɗau hoton bangon littafin wannan eh bangon littafin amma fa ba fa shine fa yake hannunsa ba ba. to mun ji ka sa bangon littafin cewa aka yi ma hoton bangon shafin aka ce ma nan shafin kenan waya ƙulo na ƙalabin shine dama shafin daman wannan shine shafin waya nuna duk yana cikin shafin ko qala ibn taymiya duk yana cikin shafin da ka karanto kai amma gaskiya ka mayar da yan dariƙa da ke kai wallahi yanzu wannan duk cikin hoton shafin ne wallahi gogulin ya zan nuna muku kuma inda yayi gogulin kakanninsu ne yan bid'a suka yi wa ibnu taymiya ƙarya ƙara samu je to eh ƙara samu je ko a ce ga wani ɗalibin ibn taymiya ya kawo ta daga ibn taymiya cikin biyun nan kai guda ɗaya wannan shine abu na farko tambayar farko ke da. wannan magana kana yau maimaita ta ah, ga littafi majmu'ul fatawa gashi nan nasa ga littafi gashi nan a majmu'ul fatawa mujalladi gashi mujalladi na biyar mujalladi na biyar shafi na saba'in da bakwai gashi gashi nan kuma na daura maganar ibnu taymiya gashi nan ma kuna kallo yan uwa gashi yace kofi fi kalami al-tasawufi <laughs> a cikin maganganun sufaye ibaratun muhimmatun akwai abin da ibara ce in an maka za ta rikirkitar da kai fi zahiriha a zahirinta bal wa muhishatun a hayana ba haka ba wani lokaci tana rikirkitarwa sai ce walakin sai dai maganganun sufaye ta tamilu wajahan sahiha ta ɗauki ingantacciyar fuska yumkinu hamaluha wanda ya kamata a ɗauka in a alaihi akan wannan magana in an maka in an ce maka ga abin da ake nufi ko da ka ji su sun yi magana kar ka kokarin fassara ta da ra'ayin ga a'a in suka ce maka ga abin da suke nufi ka ɗauka gashi a cikin littafin ku ibn jami'a ya kawo sai ce faminal insafi yana daga adalci wa sufai ka ji sufi yayi magana an tuhumala alal wajhi sahihi in ya ce maka ga abin da yake nufi to ku ɗauki ingantacciyar fuska kal fana'i kamar in ana magana akan fana'i wa shuhudi da abin da ake ce ma shuhudi to gashi amsa ta farko kenan ah. ina jin daɗin kasancewa da kai mala anas idan baka san abu baka kan tambaye ni ni kuma nakan yi kokarin ƙara maka ilimi ga majmu'ul fatawa kuma ka ce in ɗauki littafin ga littafi ga mujalladi na biyar sannan gashi kuma na ɗaura gashi nan wai kulu wa yaquluna qala ibn taymiya fi majmu'il fatawa ibn taymiya ya faɗa a cikin majmu'il fatawa wa fi kalami ala tasawuf kaji wa duk yana cikin majmu'ul fatawa kai gaskiya ko yan dariqa wallahi wayannan suna raina muku hankali wallahi kuma yanda na fare muku nasiha jahilcin ku ya kai ku zuwa ga haka banda haka yaya mutum zai mai da kai katako waya ƙununa duk yana cikin majmu'ul fatawa wannan shafin da yi da aka ce ka ɗauka ka nuna gogulin fa yayi wallahi gogulin yayi tsaya nuna muku inda ya gogulin din gogulin din abin yayi ƙarya yake baya cikin littafin nan ƙarya yake gogulin din wannan abu yayi kuma tsaya in muku gogulin ku gani tsaya ku gani ina yi muku gogulin za ku gani tsaya mu tsaya mu rubuta waya ƙununa tsaya ku ga waya ƙununa tsaya ku ga da ku za mu yi gogulin ɗin tsaya ku ga da ku za mu yi gogulin ɗin wallahi gogulin ya yi gogulin ya yi da ku za mu yi gogulin ɗin tsaya ku ji waya ƙununa ya ce ko waya ƙununa ya ce ku tsaya ina zuwa waya ƙununa afwan wa yaquluna wa yaquluna ku ya uri saboda bana dan gani sosai wa yaquluna qala qala bunu yawa kun gani ko kun gani ko kun gani har ya dan nuna da ne gogulin ko to tsaya mu gani kun ga wai kulu na ko tsaya ku ga inda ya gogulin din abu tsaya ku ga inda ya gogulin din abin da Allah ku dan tsaya za ku ga inda ya gogulin abin za ku ga inda ya gogulin abin za ku ga inda ya gogulun abu wallahi yan dariƙa ko tsaya mu gani sai na dan sa wani abin fi yauwa gashi ana gashi kun gani ko kun gani ko to za ku gani kun ga kun ga gurin da ya sa ko kun ga wajen ko kun ga gurin da ya yi gogulin ko kun ga gurin da ya yi gogulin ko kun ga wajen da ya yi gogulin ya sa ko kun ga waya ƙuluna ƙalibin taimiyya fi majmu'il fatawa kun ga wajen ko kun ga wurin da ya yi gogulin ko nan wajen fa ya yi gogulin fa nan wajen ya yi gogulin fa saboda ya raina muku hankali ya ce yana cikin littafin nan wajen waya ƙuluna ƙalabin taimiyya fi majmu'il fatawa nan yadda kuka ga haka aka yi ɗora tsaya kuma in nuna muku ku yi haƙuri tsaya mu koma ku yi haƙuri tsa'in nuna muku yadda kuka ga haka aka yi gogulun ɗin wajen ku yi haƙuri mu nuna gashi nan kana kallo an fahimta ko gashi nan na ɗaura maka wannan kenan kun ga ko kaje ka duba mujalladi na biyar har Allah ya so ya yadda zaka ga wannan magana amma kamun in wuce bari in ƙara maka da ainihin wani daga cikin yan ah, uwan abokan gwagwarmaya kaji abin da suke faɗa akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi wannan tsaya kuma ku gani mu koma kun ga wajen ko kun ga wajen nan yanda kuka ga wannan haka ya gogulin ya sa saboda ya rena wa 'yan dariƙa hankali wai wai kunu da di yana cikin majmu <laughs> kai di yana cikin majmu fatawa kai ɗan bida'a baya tsoron Allah to tsaya ku gani kuma mu shiga a cikin gogulin ɗin da kai ka yi ha'inci ma a gogulin ɗin saboda a gogulin da kai yi gogulin an ba da amsa inda kai yi gogulin a kan wannan sharrin an ba da amsa mu shiga kuma to tsaya ku ganni tsaya ku ganan mu shiga an ba da amsa a gogulin ɗin ma da yayi raddi fa ake yin yi wa waɗanda suka yi sharri wa shekul islam ibn taimiyya a gogulin ɗin ma amma da yake da kiki ne da yake maha'inci ne sai ya ɗauko bayan ya yi gogulin kun ga a shubhatu Saniya wal ashirun ina zuwa kaga wajen ko kun ga wajen nan nan ya yi gogulin waya ƙulu na ƙalibin taimiya wato suna faɗi ne ahli sunna ne suke waya na suna ba da labarin abin da 'yan bida'a suke faɗi kaga na biyu ko waya na ƙalibin taimiyya hatta ta wancan daƙiƙin da kasa mai singile ta an ba da amsar ta kaga wa'alam anna lafazar sufiyati wa ulumahum takhtalifu kaga ko hatta wannan amma da yake daƙiƙai ne ku sai ku yi gogulin ma ku yi ha'inci a gogulin din kaga wannan kuma ko koluna yan bida'a ɗin suna cewa qala ibn taymiya fi majmu'il fata kaga shine na biyu ko to tsaya kaga amsar da aka bayar kaga jawabu shubha kaga jawabu shubhati kaga amsa na waccan shubha kaga sai ce alhamdulillah wa ba'd yace fa amman naqalul awwal falaisal li shaykh islam ibn taimiyya. bal yanquluhu shaykhul islam an abi abdullahi bin khafif min kitabi i'tiqad at-tauhid bi isbat asmai was sifat shi ma wancan wanda wancan wanda kasa aka bada amsa cewa na farko wa'alam anna lafazar sufiyati kenan wa ulumuhum takhtalifu to kaga shi ma aka ce ba na ibn taymiya bane ya nakalto shi ne an gane daga abu abdullah kaga kuma aka faɗi inda yake to nan mu je na biyu kai naka wannan ba wannan bane mu je naka shine na biyu tsaya ka ji amsar da aka bayar akan naka da kiki tsaya ka ji amsar da aka bayar akan naka da kiki kaga tsaya ka ji akan amsar da aka bayar akan naka da kiki tsaya ka ji amma duk da aka kai baka ji amsar ba ko ina jin na wuce tsaya ka ji amsar da aka bayar a kan naka da kiki tsaya ka ji amsar da aka bayar a kan naka da kiki tsaya ka ji yawwa kaga ce wa amman naqalu sani wa amman naqalu sani yace fa kadhalika laysa laisa shaykh wala yushbihu usulubahu la fi siyaqi wala fil usulubi kage ce fa huwa la yusni ala kulle ahli tasawufi kuma wannan shine fa fihim malahida falasifa akfaru min yahudi bi darajatin kathira kaga aka ce wannan naƙalin da kai na bima a wajen da kai gogulin da kiki boka boka a wajen da kai nakalin kaga shine annaqadu sani kaga kaga wannan shine al'awwal gulan da kai gogulun ma kaga ana bada amso shine kun ce ƙarya kuka yi masa kun ce ba shi ya faɗi ba kaga waya ƙonuna amma an baka amsa da yake ka mayar da 'yan ɗariƙa ka takwaye kawai sai ka zo ka ciro nan waya kulu na qalibun taimiya sai ka zo ka faɗi bayan kuma ga amsar da aka baka shi nan kaga wannan shine amsar da aka baka aka ce wa amman naqalu sani falai fakazalika laysa lishaykhi ba ba wai zancen ibnu taimiya bane kai wala yushbihu uslubahu kai ba ma ya kama da uslubin ibnu Taimiyya, la fi siyaqi ko da a siyaqi baya kama wala fil uslubi Kama an yi tambaya sai suka ce fa huwa la yusni ala kulli ahli tasawufi fa fihim malahida falasifa shi ibnu taymiya baya yabo ga sufaye dukkaninsu ma'abota sufanci dukkaninsu hamma wai ka ce ya ce ai a cikin zancen sufaye akwai ibarori waɗanda suke rikitarwa kaza har ma kake cewa ya ce wai yana daga insafi wai a ɗauke su akan fuska mai kyau kamar fana'i da shuhudi da kashafi wai da makamantansu bayan kuma ba dukkanin sufi bane ibnu taymiya yake yabo da har zaka ka faɗi zance a dunkule ka ce ya ce ai in suka faɗi duk sufaye kuma an baka amsa gurin da kai gogulin fa amma da yake boka kai da kiki ne kai duk da aka sai kai gogulin saboda ka raina wa 'yan ɗariƙa hankali to kun ga nasiha da na 'yan ɗariƙa rashin karatun ku wala shi ya bayar da damar yi muku haka ya san ba ku da ido ba ku da karatu wannan rashin karatun naku shi ya tasiri wannan bokan ya zo ya kafe abin da ya gogulin ya ɗauko littafi yake karanto wani abu daban shi ma la'ana cewa ya kai gogulin kasa cewa ya yi fejin da aka faɗa ka ka ɗauko hoton fejin ba hoton gogulin ba ka ɗauko hoton fejin ka sa haka fa ya ce ma fa haka fa ya ce ba wai ka yo gogulin inda danginku 'yan bida'a na baya suka yi ƙarya kai ma ka zo ka kafe ka ce ai waya ƙuluna ƙalibin haba da Allah duk a cikin majmul fata aka ce waya ƙuluna a cikin majmu'ul fatawa a ce waya ƙununa kuma ƙalib nan a faɗi feji to kaga daga nan mai hankali a ɗariƙa zai san tabbas kai kama wawa ne don in ba wawa ba babu mutumin da zai yi wannan da zai yi gogulin sannan ya zo ya ɗauko littafi yana karantawa Allah ya sa mu eh, dace to kun ga inda boka ya yi gogulin nan inda boka ya yi gogulin kenan ya amfani da jahilcin kuku muridai haka fa kwanaki ya yi na ɗauko littafi na ce gashi shehu tijjani an faɗi a cikin adduratul kharida in ka shiga cikin tsanani idza masaka zamanu yawman bi daimihi fanadi ya tijjani ya wahid al-asri agisni faqad baqa az-zamanu bi ahlihi fayatika bil altafi fi mu'dami al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yadfa'u anka al-karba fil barri wal bahri na faɗi fejin da wannan kafircin yake na kiran shehu tijjani da cewa yana yaye dukkanin bakin ciki yana zuwa da alkhairi yana ingije damuwa a teku da wajen teku na faɗi feji ka ɗauko littafin addurratul kharida ga fashi sanda ka ɗaga ina hango baitin amma ka ɗaga saboda kare yana mabiya hankali karinga ga gashi nan shafin babu wajen wallahi lokacin da ya ɗago haka ina hango baitin yanzu wannan dubbe bai ishe ku ishara ba mabiya ɗarika don Allah ba za ku je ku yi karatu ba kuma ku iya duba ba idan kuka je kuka yi karatu kuka zamanto masu ido waɗannan bokayen ba za su ringa zuwa su ne muku ƙarya ba wallahi sun san kwa gane amma sun san duhu ne yake dukan duhu duhun duhu duhumi su suna cikin duhu ko kuna cikin duhu su ne ma masu ɗan fitila haka sukan haska muku wannan duk bai ishe ku ku je ku yi karatu ba bokayen nan su daina zuwa su ne muku ƙarya wallahi haka tsaya kuma ku ji na gaya masa feji fa wallahi ya zo ya ɗaga addurratul kharida ya ringa cewa ai ga wajen alkanawi ƙarya yake lokacin da ya ɗaga ina hango baitukan wallahi wallahi tsaya ku ji haka muka yi tsaya in nuna muku wani babban malami in yana karatun alkurani ko da yi wannan karatun na ce ga abin da Hafiz Abdul ba kuma ina wani wannan ka saurara na kawo ko wani ne waye waye waye a kusa da kai ke ma da rikici wanda shi ko kima da shi ko kima da shi da kuma ga da Allah kana ji mu tafi ne wa yakshu kullal karibi anan muka tsaya ba karamin nan mu je wa yakshu kullal karibi ma'ana idan ka kira shehu Ahmad Tijani ya wa yakshu ba ba wai idan ka kira ba wa yakshu kullal karibi mana saurara mana in an ce ki ma'anar alkarbu ina tabbata kana tabbata ina tabbata kana tabbata

لا نفرق بذمة الزائر على كلها. كله muna son ma taimakon shehu tijjani shehu tijjani ka taimake mu shehu tijjani ka taimake mu shehu tijjani ka taimake mu shehu ibrahim ka taimake mu shehu ibrahim ka taimake mu shehu ibrahim ka taimake mu inda wanda ya isa inda wanda inda wanda inda wanda uwarsa ta haife shi da jini a cikinsu don girman Allah gobe ko kafin mu rufe karatu ya zo nan ba social media ba ne ai suna gani yanda suka tashi suka je bauchi duk wanda ya fasa zuwa nan Allah ya tsine mai albarka kawo ba ka san da asirtul kalida da nawa da naka iri take kuma ƙarya kake yi ma babu wannan maganar a shafin domin naka da nawa na san wannan maganar a shafin shafin da ka faɗa ba babu wannan bayyana domin na da 66 da shi za ku gani haka kaga wannan a cikin addurratul kharida gashi kun ga addurratul kharida wato wayannan mutanen suna amfani da jahilcin ku ne fa wallahi yan dariƙa ku tashi ku karatu ku zamanto masu ido ba makafi ba maha'inta ne wayannan bokayen fa kuna ganin boka dai ga abin da na taɓa ce masa gashi a fedin ya ce ƙarya ne babu tsaya kuma in buɗo muku kuma ku gani wallahi lokacin da ya tara ku yake ɗaga wannan littafin wallahi ina ganin baitin ya ce kuma babu yanzu ma zan sake nuna muku to haka ma ya yi muku malam anas ya masa tambaya ya ce ya ɗau fejin ya yi postin ya sa a kan sikirin a gani sai ya yi gogulin ya gogulin kuma a inda ya yi gogulin sai da aka ce ba zancen ibnu taimiyya ba ne wannan kuma baya kama da usulubin ibn taimiyya ko a siyaki inda ya yi gogulin ɗin kaga duk wannan 'yan ɗariƙa ya yi muku haka ne saboda me saboda ya yi amfani da jahilcinku ya yi amfani da jahilcinku wallahi lokacin da yake cewa babu wannan abin ni wallahi ina gani lokacin da yake cewa babu wani abin wallahi ina ganin wannan abin a wannan lokacin lokacin da yake cewa babu yake ɗagawa a fejin kuma da yake nunowa amma saboda ya yi amfani da jahilcinku da rashin saninku sai ya ha'ince ku gashi wannan fa ne littafin fa tsaya ku ji kuma a fejin

kuma muna son ma taimakon shehu tijjani shehu tijjani ka taimake mu shehu tijjani ka taimake mu shehu tijjani ka taimake mu shehu ibrahim ka taimake mu shehu ibrahim ka taimake mu shehu ibrahim ka taimake mu inda wanda ya isa inda wanda inda wanda inda wanda uwarsa ta haife shi da jini a cikinsu don girman Allah gobe ko kafin mu rufe karatu ya zo nan ba social media ba ne ai suna gani yadda suka tashi suka ji bauchi duk wanda ya fasa zuwa nan Allah ya tsine mai albarka ai ba ma zuwa ba ma zuwa shamun da ka san da turtul kalida da nawa da naka iri ne kuma ƙarya kake yi ma babu wannan maganar a shafin domin naka da nawa na babu wannan maganar a shafin da ta faɗa babu babu wannan baitin domin na da sittin da shida ne mujalladi gashi mujalladi mujalladi na biyu na ɗaya mujalladi a na ɗaya ne mujalladi ɗaya ce mujalladi na ɗaya shafi kuma na wajen irin naka ne yawwa na maganar musa ba wannan shafin yake kusa a da ba da wannan shine ba abin da da kayan da magana da ainihin kitabun ra'asi ka ko ga fashi a ciki fa idza masaka zamanu yawmin bi dhaymihi fanadi ayati janiya wa idal asri fa faqad daqa zamanu bi ali fayatika bil altafi fi mu'dham al amri wa yakshifu kull al karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yadfa anka al karba fil barri wal bahri gashi shafi na 66 addu'ratul kharida juz'i na ɗaya amma a nan ma ya tara ku da yake ya mayar da ku da ƙiƙai kamar yadda yake da ƙiƙi ya ringa ɗagawa wallahi lokacin da ya ringa ɗagawa ko ina hango baitukan gashi ina hango su ya ringa babu wajen babu wajen to yanzu dan Allah 'yan ɗariƙa irin nan wai su ne maluma a wajen ku haka yanzu malam Anas ya ce ya zo ya bada amsa sai ya yi gogulin ya ɗauko majmu'ul fatawa ya buɗo yake karanto wani abu daban ya yi gogulin kuma ya ɗora muku da sunan abin da yake karantowa kenan nan kuma aka gaya masa shafi aka wannan ya zo ga wajen ina hangowa amma da yake bokan nan da kiki ne maha'inci ne ya ringa ɗagawa yana ce muku ai gashi babu wajen ba wajen dan Allah irin wa'annan dan Allah gaskiya laifinku ne mabiya wallahi mabiya laifinku ne inda a ce kuna karatu kuna da ido wannan bokan mahaukaci da ba zai ringa muku haka ba wallahi wannan bokan wannan mahaukacin wallahi da ba zai muku haka ba wallahi boka ne kuma ina da wujja ai na yi kiransa jiya saboda ni ban dame shi akan irin abin da yake na zage-zage ba Eh, saboda na san hauka yake mahaukaci ne ai walla a muka kalla walla mahaukaci ne jiya to nayi kiransa amma wannan magana zan ajje ta zan ajje ta ba yanzu ba wannan magana karatu ake ashe daman yana zuwa Kano ya sauka a wata unguwa ya ringa bokanci walla wata ƴar uwanmu kawai wani kanina ya zo gidana sai ya ga ina sauraron wannan karyar da ya yi don yana cewa zai ba da amsa ni abin ya ɗaure min kai na ce wannan mahaukacin zai ba da amsa kuma ya kawo inda ibn taimiyya ya faɗi wannan maganar kawai sai na tsaya ina ganin ikon Allah sai ƙanina ya shigo yana shigowa sai ya ce wannan ai na san shi sai na ce a ina ka san shi ya ce har nan ba ina da ita ai na ce to kaka aka ka samu numbarsa sai ya ce wallahi ka ga nambarsa sai yake gaya min ya ce ai yana zuwa kano ya sauka a unguwa kaza Anan nan ɗanbare wallahi ya ce a yake sauka ya gaya min ya ce wance ya damfare su da yawa da sunan ya musu magani wallahi ya ce ya sanni na san shi sarai wallahi ina duban number sa kawai sai na ga ce ta mai baro ta haka yake muke kiransa a jiya sai nake tambayarsa ai nace daman ka taba zama a nan dan bari a Kano sai ce wai yana zuwa wajen wani tsaya dai ku ji in sa muku yanda muka da shi wallahi sai na gamsu cewa tabbas ya yi musu bokanci sai aka kiran yarinya a lokacin buran samu ta ba sai ya zo ya karyata wallahi ta ce ai wannan ɗan iska ne boka ne ai na kusa in masa rashin mutunci kaza ta ringa bani yanda aka yi damfare su wala kuma ya tabbatar yana zuwa unguwar wallahi haka akai to kaga wannan nan wani irin wannan ne ga ka jahili ga ka boka ga ka mahaukaci ga ka maha'inci wallahi sun matallayi to kaga nan haka ran nan yayi gashi na nuna muku baitin ya ringa ɗagawa fa ga fa littafin ga baitin lokacin da yake ɗagawa ina gani amma ya ringa wallahi yace ba wajen alkanawi ƙarya yake yi ƙarya yake yi kun gani ko kun gani nawa irin nasa ne kuma lokacin da yake ɗagawa ina hango baitin amma da yake ya mayar da kuka ta kwaye jahilai ba kwa ganewa sai ya zauna ya ɗaga littafi ga abu ya ce babu kamar yadda babu su ta yi malam ahmad allah ya saka ma da alkhairi ko da yake babu su makauniya ce ka tura feji cikin jawahir ma'ani babu su makauniya ce ita a yi mata uzurin jahilci Ga shi ka tura feji fa amma babu su ga abin ana gani karrata ce a yi babu a wannan feji mala ahmad ina kallon ka kazo amma baba su makauniya ce ba ta da ido duk biyun amma shi wannan makawo ne kuma yana ɗan gani kaɗan da wannan ganin yake cin ribar jahilai yake ɗauko abu babu a wadan ya ce akwai wanda kuma yake akwai ya ce babu saboda ya san mabiya ɗariƙar ba karatu suke ba yanzu don Allah ba za ku taimaki wannan bokan ba in aka ce kuna da ido za ku gane ƙarya yake wala ba zai haska ba gobe ba zai zo yi muku wannan ha'incin ba amma ya tabbata ku makafi ne haka naga wani wai yana postin ɗinsa wai ya ba ma da anas amsa na ce kaga wani wawa ko mutum ya yi gogulin ya, sa a matsayin feji ya kasa ɗauko wannan magana cikin littafin ya ɗauko littafin yana haskawa yana rena muku hankali amma ka ce wai ya ba da amsa hakaran nan ma ya yi Allah ya shirye ka boka tsayan ɗan samu ku don wani kada ya ce shirin ne masa wallahi ya tabbatar yana zuwa yarinyar yanzu ba zan sa ta ta faɗi abin da za ta faɗi a kansa ba sai ya fito ya ƙaryata ya ce bai yi bokanci ba sai ya zo ya ce baya yin bokanci wallahi da ashe wai hakkano wai hakkano yake zuwa wani waje ya je ya kama gida ko ya je ya sauka a wajen wani da kansa kuma ya faɗi ai ta zuwa da mutane yana damfara su boka tsayin ɗan duba da Allah na gani wallahi boka tsayin ɗan duba dan na ɗau maganar da muka yi da shi datti kan datti ga ka boka ga ka mahaukaci ga ka maha'inci ku ɗan yi haƙuri da Allah dan yi haƙuri saboda ina so ne in ai ya san ni ne yana jin murya ta ai ya kashi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam malam mujittafa mai barota alkarin ya kake wallahi alhamdulillah da kokarin ya himma wallahi alhamdulillah kana ji na san kana laifi ne suka kira da ko a'a ba ina live bane wallahi ba na live sai ina jinka wato akwai wani amma da Allah ka taba zama a nan Kano a Dambare zama makar wa dan bare eh tambaya ce ne ma ah, a ni ba taba na ba dan bare ba na kan ji su jirgin Malam Hussein dan bare ok kakan zo ka ziyarci malam usaini ɗanbari eh, ok akwai wani malami a wajen ne sallallahu alaihi wasallam wanda yayi wallafa da da dama anan unguwar dambare shi yake insha sai ne ok amma da Allah kana ji akwai wata yar uwa uwata ina jin kwanaki da ta zo ba ta da lafiya e, maman khadija ina jin ko ka yi mata wani aiki ne maman khadija eh anan rijiyar zaki take eh, amma ga nan wani nan nan wanda kila suna tare da shi zai ma magana akar wakan lau assalamu alaikum wa alaikar salamu ka gane mai magana abdurrahman sunana to yanzu ne yi gani sai to ya zai ka na ganin barka to ai na kira ka baka raga ba to ba ina ina uzuri ka san ka ji ai ina uzuri ne ina wani na uzuri na mai magana eh amma da Allah kana ji amma kafin da Allah nan ka dan gama da Allah kana ji ah. ya kashe ko wallahi ba zai tsaya ga magana shi ba ranar sai Allah bai tsaya ba da gashi ka ji daga mijin fari ne ma wallahi sun mutu laishi. wallahi shi ne kaji ya ce wai yana zuwa gurin wai wani wani aiki ba eh. ya ce kuma da daga farko sai jima taba zuwa dan girman zaki Allah dan kirawo ta dan girman Allah dan kira ta wai a kirawo ta kirawo ta sai in ka shiru yi ita ta ni zan yi magana ni da ita wallahi ba matsala eh kirawo ta wallahi babu wani Allah kirawo ta daman ni na san boka ne wallahi boka ne ai kana sa numbarsa kana ji ni na manta numbarsa ina jin a wata wayar ne eh shi yasa sai ya ɗauka wato ai wai ya san ina live wallahi man boka ne Kira wuta da Allah dan girman Allah ka kira wuta tunda da dai ya ya dai tabbata a dan bare ya ce yana zuwa dan eh, bare tsaya ishi a tsaya kyale a tsaya da Allah kai dai ke shi ai shi da ce ce maman Khadija a ba sai tsaro wallahi kuma sannan ya ba mutum magani ya bugar da mutum har yanzu ba na manta da maganin shi a kwakwalwata amma a wace unguwa shi ya zauna a dan bare zauna a dan bare zauna yana cikin wanka fafa a cikin dan bare zauna abdurrahman ya san kadi ya ce bai taɓa zuwa kano ba a a cewa yi bai taɓa zama a kano ba amma yana zuwa gurin kowaye wai sharu wai wajen wani sharu yake zuwa wallahi yi ƙarya yake za ka gan shi a cikin kamala da mai a tsaya wai wai wace maman Khadija wai bai san maman Khadija ba wai ba wallahi abin da yace kenan wallahi ƙarya yake ai na ga wata wallahi ce wayi wai wace ce wai maman Khadija wai ai kina yi wai ai da ya ganta ne shine zai gane wallahi ƙarya yake tsohon madan fari ne na rantse da Allah kuwa wannan tsohon mutum wallahi sun mata za aboki na ne suka ba shi kuɗi wallahi karshe bai masa aikin ba kuma boka ne ma boka ne amma tsaya amma an ce uwa wai ba shi da hankali eh? eh an ce uwa ba shi da dan hankali hankali wallahi rasu yake rasu yake dan iska ne kawai Allah bai mai mata wallahi ya san shi ba so na ka dan masa makwa zan a lokacin ma Allah ya taimaka dan ya ce dan Allah ya hakuri iyali a ah, akwai wani abokinsa kenan akwai wanda suke zuwa ai tare tare wanda suke zuwa tare an yi karatu to Allah ya sa ai yanzu yanzu wannan ya kiransa saboda kina ji ya zo ne haka sai ni wallahi sun matallahi ashe haka bokancin naka wato har har wannan yayi kenan har Kano kake zuwa abokancin naka wala ashe har kano yake zuwa ya yi musu bokanci wallahi yaron kawai ina sauraron wannan shirman nasali kawai yaron ya shigo yana shigowa sai ce a ya ce aina san wannan na ce ka san shi ya ce eh, ai boka ne na ce boka ne a ya ce wallahi ma ina da numbarsa yaron ya ta kiransa ya ta kiransa <laughs> wallahi ya iya ɗauka ina kiransa sai ya ɗauka wai ya san ina live wai ya san ina live kuma aka yi masa magana ya ce ya zauna a wajen yanda ne gamsu da kaga ai yarinyar ai kiranta aka yi kundi sanda aka yi kiranta ana gaya mata kuma sai ta faɗi inda yace a can ya zauna kuma yaron ya ganshi ya ga hotonsa ya ce wannan ai na san shi kuma tsaya ku ga inda na sa ai na yi screenshot na number wallahi yana sawa sai muka ga number sa ce ai na ce wallahi shine gaskiyarka za mu gani na ɗausi na ɗauka ku ina juzuwa da Allah na ɗauka ku in dai ba wannan ba na ɗauka ina zuwa dan yi haƙuri na ɗauka tabbas na ɗauka in dai ba wannan ba ku yi haƙuri da Allah tsaya ku gani sunansa eh, sai dai kashin ƙari na sa na na eh. na na yara na goge lambar sunan ka goye sunan eh. a ah, dan sake kaga da ni da yara kale shi to yi sacin din sunansa ta mu ga kudin yaƙuri da Allah ta na nuna kudin yaƙuri da Allah yau wa gashi nan ina jin tsaya ku gani kaga malam kaduna nambar da ya sa masa kenan sunan da ya sa malam kaduna amma kafin yaron ya gano kaga kafin yaron ya gano boka ne kenan malam kaduna sa su zata malami ne wallahi sun zata malami ne yawa kaga nomba 6 ko a ƙarshe ko? kira? ai ba lallai ya ɗauka ba ai ba zai ɗauka ba zai taɓa ɗauka ba ai ai ba zai ɗauka malam kaduna tunda ya fahimta an gano shi a eh, asirin boka ya tono ai ba zai taɓa ɗauka ba eh malam kaduna ke kaga ba zai taɓa ɗauka ba ai to tsaya mu gani ai kaga ko to ai Nima ma ina da ita anan za ka gani kaga tsaya mu gani yaya ai take watanin mai 66 karshe eh ina zuwa a ganta kaga six a ƙarshe ko ni ma kaga mai barota sunansa kenan ai kaga number da take tsaya ku gani cikin wayar ita ce anan Eh, ka gani ko shi ne dai malam kaduna ai ba malami ba ne boka ne <laughs> wallahi wallahi boka ne wai kasa malami ko dai shi yake kira ai boka ne ita ce dai numbar ya ok malam kaduna kasa ga dan ba sanin ta ok ga <laughs> wallahi kafin su gano boka ne eh haka sai bin malam kaduna kafin ya gano boka ne amma daga baya shi karan kansa yaron wallahi ya ce ai boka ne su ne ma suka ce boka ne da shi da wacce ya damfara <laughs> Allah su ne suka ce boka ne wallahi ta ce ai ta kusa ta masa rashin mutunci ɗayan ne ya ba ta haƙuri ya ringa lallaminta ya ci kuɗinsu ya ci kuɗinsu ya ci kuɗinsu wallahi <laughs> akwai abubuwan ma da ta faɗi ban danna bane ai gaba ɗaya na dai bakka yanzu iya nan to kaga dan Allah ga ka boka ga ka jahili ga ka maha'inci ga ka boka ga ka jahili ga ka maha'inci ga ka mahaukaci wannan cututtukan sun ma yawa wallahi sun ma yawa sun ma yawa haka kwanaki na jika kana magana akan wai 'yan ɗariƙa wai 'yan ɗariƙa na kano da suka kai ƙaran Dr. Sani Allah ya saka musu da alkhairi masoya manzan Allah a'a masoya dai Shehu Ibrahim ai mu 'yan dariƙa sun daina raina mana hankali ai duk mutumin ma da ya ɗauka wai saboda manzan Allah sallallahu alaihi suka kai Dr. Sani ƙara to wallahi mahaukaci ne in dai ka ɗauka haka ne ai jama'a sun waye kawai dai ku ce saboda littafin da ya tona asirin shehu ibrahim habihi faiba Eh, hadihi hiya alfaida saboda in kun ce ai akan wannan karatu na Dr. sani shi yasa kuka kai shi ƙara shekarar karatun nawa shekarar karatun nawa amma ba ku kai ƙara ba shekarar karatun nawa wato sai da hiya faida ta bayyana ko kuka ga an fara haska ta an fara tona asirin shehu to kaka za a yi ku kare shehu ibrahim sai kuka fake da ai ya ce iyayen manzan allah kaza ai tuntuni muka waye mu daga cikin ku muke kun daina yaudaran mu da wannan abin kawai dai ku fito ku ce kun kai shi kara ya yi hadhihi alfaida ya tona asirin shehu ibrahim da miyagun aƙidu nasa kawai ku fito a mutane ku daina fitowa da siffar yaudara jama'a sun gane ku kawai abin da za ku ce kenan wannan kuma littafi da ya yi inda a ce kun haifi 'ya'yan shehu ibrahim ai zuwa za ku ku kwaci shehu ibrahim ba ku fake da wani abu ku kai kara ba ni wala ina kallon ku wala na san dalilin kai karar. kawai dai wannan littafin na hadhihi al-faida to amma da yake idan kuka bayyana a haka jama'a za su yi saurin gano ku sai kuka fake da wani abu wanda an yi shi ne a wa'yansu shekaru ma da suka wuce me yasa tun shekarun da suka wuce ba ku kai ƙara ba sai da aka yi hadhihi alfaida kun ga mu ai ɗaliban shari'a mun riga mun sani saboda ƙa'idodi na shari'a suna nuna mana abin da kuke nufi wai eh, malama na shari'a suke cewa alhadisu yudafu ila aqrabi awqatihi eh, idan abu sabo ya faru to ana danganta shi ne zuwa mafi kusa daga lokacin da ya faru kaga yanzu sai mu auna mu gani wannan magana na wannan karatu na dakta sani a yanzu ya yi shi lokacin da kuka kai ƙara duk mai hankali zai ce a'a ya yi shekaru to hadhihi hiya alfaida qadiyar ta a yaushe akai sai mu ce kurkusa take sai mu ce to wannan qadiyar na wannan littafin da ya tona asirin shehu ibrahim ya bankada shine ya ba ku haushi ya fusata ku to kaka za a yi ku ba shehu ibrahim kariya sai kuka fake da ai ya ce kaza bayan lokacin ba ku kai kara ba kuma sannan abin da zai kara fito ma da suka zo magana karan sai suke cewa mutum biyu suka kai kara akwai dattajalu jalo shi ma ai sun kai shi kara to amma abin da zai baka mamaki shine lokacin da da jala Yayi yi abin da ya yi ko ya faɗi abin da ya faɗi ai ba su kai shi ƙara a wannan lokacin ba to yanzu da Allah ma mu ƙaddara da wanda ya yi littafi guda da kuma wanda a karatu aka ji ya faɗi wanne ne ya fi cancanta a kai ƙara kaga duk mai hankali zai ce wanda ya yi littafi kuma wannan littafin nasa abin da yake ciki wannan littafin nasa sai dai ku yi zage-zage sai dai ku yi zage-zage an gane amma ba dai ku tattauna ta ilimi ba kuma abin da ya kamata da a ce ku yi idan kuna da fahimta da ta saba wata dakta jalo to a yi a karatu sai ku ɗau alkalami ku rubuta sai mu amfana sai mu auna da abin da ya faɗi da abin da kuka faɗi wanne ne ya fi wujja sai mu auna mu ai dalili ai muke bi sai mu auna mu gani to amma ba ku ba sai ko koma kuna zage-zage ai duk abin da ilimi ya haifar da shi to ilimi ne ke kare shi duk abin da ya dangantu zuwa ga addini to karatu ne ke kara wannan abin sai mu gane cewa a'a abin da Dr. Jala ya faɗi kuskure ne sai mu bi ku amma kwata-kwata ba ku yi haka ba kwata-kwata ba ku yi haka ba sai kuka koma to sannan kuma dan Allah a hankalce da Allah wanda ya ɗau alƙalami ya yi rubutu shi za a kai ƙara don Allah ko kuma wanda kawai sautinsa aka ji a karatu don Allah wane ya kamata a kai ƙara in kana da hankali duk mai hankali zai ce wanda ya yi littafi ya kamata a kai ƙara to me yasa sunan dakta sani ake je a bakin ku kadai saboda shi ya yi hadhihi alfaida ya tona asiri na shehu ibrahim to tunda haka kuke so ku rama sai kuka laɓe da ai ya ce kaza bayan ku inda a ce masoya manzan Allah ne na gaske kishi za ku nuna to sai ku kai ƙarar wanda ya yi littafi a kan abin amma saboda ba wannan batun ba ne kwata-kwata wanda wai ya fahimci cewa ai kishin manzan Allah ne ya sa suka kai ƙara an ce iyayen manzala to wannan wawa kenan wanda bai gane su ba shine zai fahimci haka amma mai hankali wanda ya san abin da yake sai ya auna ya gani yaushe suka kai karar yaushe da tasani yayi wannan batu na wannan odiya in ya auna sai ga ya jima sai ga tume me yasa ba su kai karar ba saboda ba kishin cewa ai an ce iyayen manzon Allah kaza ne yasa suka kai karar ba a'a an yi hadhihi faida ne hadhihi kuma mun fito da ita social media sun ganta hankalin su ya tashi to yanzu kaka za a yi su rama abin da Dr. Sani a maimakon su yi littafi su ce kaza da kace kafirci ne kuma a aqidar Shehu Ibrahim ne ƙarya kake kaza ma da kace kafirci ne a aqidar Shehu Ibrahim ne ƙarya ne ga dalili ga dalili musulunci ne addini ne kun kare Shehu Ibrahim amma da kuka tabbata in kuka ce kun kai shi ƙara akan hadhihi al-faida to wani ƙara tonan asiri ne abinda mai dubin isa yake ta gaya wa mutane kuɗin nan fa shehu ne a gaban ku ba manzan Allah ba za ta bayyana to sai kuka ajiye wannan kuka fasa kai shi ƙara a wannan sai kuka fake da wani abu wannan shekaru da suka wuce ne aka yi ba a lokacin ba sai kuka ɗauko shi ai kun daina yaudarar mu mun gane ku tun muna yara kuke fakewa da manzan Allah kuke tallata wa'yansu kattai ai mun gane ku Allah ya samu dace to shi yasa hatta wannan abin da na ji ka fito kana yi wawa jahili da kiki boka mahaukaci ina jin ka wallahi kana ta ai sun yi kaza sun yi kaza duk masu hankali suna kallon ku idan jama'a sun waye kun daina fakewa da wani abu na manzan Allah ku kare shehu mun gane ku sarai hadhihi alfaida ce kuma akwai wani dan uwa ma daga Bauchi da ya kira na yace ai zai sa wannan littafin an gane a majalisi ya ringa karanta shi dalla-dalla duk wani shehu da ya san ya koyar da kafirci to sai ya ji sunansa a cikin wannan littafin sai ya ji maganarsa kuma sai an masa raddi Dr. Sani ya bankaɗa asirin shehu hadhihi alfaida a aqidin da kuke boyewa na kafirci kuke turo wawayen yare yara suna bayyanawa duk ya bayyana cikin wannan littafin ni ma kuma zan samu lokaci sai Dr. Sani ya gama gyara shi saboda littafin ba a buga ba ni ma zan samu lokaci in zo in sa shi dalla dalla ne ya fusata ku ne kuke so ku ɗau mataki a kai sai kuka fake da wani abu wanda an yi a shekaru da suka wuce shine kuka kawo shi a maimakon ku fito a mutane Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace to a gurguje kamar yadda kuka gani wannan da kuka gan shi maha'inci ne boka ne jahili ne haka malam anas ya ce ya zo ya ba da amsa sai ya yi gugulin, a maimakon ya ɗauko littafin ya ɗauko hoton shafin kamar yadda malam anas ya nema sai ya yi gugulin, na nuna muku inda ya yi gogulin ɗin ya sa a kan shot. yake raina wa jahilai mabiya ɗariƙa hankali sannan ya ɗauko bangon littafin ya sa a sama wato wannan waya ƙulu na ƙalibin taimiya duk a cikin majmu'ul fatawa ne aka rubuta ko ko boka waya ƙulu na ɗin duk a cikin majmu'ul fatawa ne aka ce waya ƙulu na ko yayi gogulin kuma mun haska muku inda yayi gogulin a wajen da yayi gogulin ɗin kuma a wajen masu ba da amsa suka ce wannan ba magana ibnu taimiya ba ce a gurin da yayi gogulin amma saboda maha'inci ne wannan bokan sai ya ƙi karanto muku wannan maganar sa'annan kun ga kuma yadda ya na akan littafin adurratul kharida ga baitin fa a ciki ya ɗau littafin yana ai babu kaza kaza irin ga kuma wajen fa ina wallahi lokacin da ya ɗaga littafin ina hango baitin ya dinga cewa ai alkana karya ke to wannan bokan wannan mahaukacin wai shi ne yake fitowa yake yin magana akan karatu wala ma anas Allah ya saka ma da alkhairi aini tunda na fahimci cewa mahaukaci ne tuni Allah ya sa kama da alkhairi yanzu kai kamata a ce ma likitan mahaukata gaskiya dan akwai mahaukatan da eh, kai kakan iya ba su magani ni akwai mahaukatan da suka fi karfi na wa irin wannan boka haka kwanaki fa yazo yace ibnu taymiya ya ce tsaya ku ji wai ibnu taymiya ya sauko daga kan matattakala lokacin da nazo na haska shi bai san yana kan live ba e, na haska shi tun lokacin da ya daina ɗauka sai wannan ɗaukan da ya yi amma tun lokacin da na haska shi ɗin nan ya ku ji not available at the moment. Please it later.

ma ce wai ai tsaye za a yi yau The person you are calling is on another call at the moment. Eh, well, I just za that. yi, wallahi ta ce zan

8 yawwa to zai haka daidai to yanzu aka sa daidai eh, tana zan ma kai ka gaya min haka ni ne na rubuta haka kuma kai ne ka faɗi eh, kai ne ka faɗi tana zan ma wallahi yau ta tsirin wallahi wallahi yau sai na ta tsirin wallahi sai na ta tsirin wayannan mutane suna tara jahilai suna wautar da hankalinsu யோசிச்சுக்கிறக்கம் Thank you.

kai sauri ka ɗauka mm, sauri ka wannan ma lokacin da ya ah. tutse wannan bokan ne yawa ibn taymiya ƙarya abi abi sana zo lafiya ai na ne ne wannan gari kowa da kowa ba na irin wannan shi ibn taymiya ya ce a cikin su kasa karewa assalamu alaikum ah to ban san da dalili ba amma an Thank you. assalamu alaikum assalamu alaikum to eh wa rahmatullahi ta'ala wa a ah, ba malami ba da da wanka eh, an wani lafiya ya gida alhamdulillah ya kokari yi eh, muna dan tabawa eh ma alhamdulillah a gurguji saboda lokaci kamar yadda na gaya ba yadda ka faɗi eh, zan fara da ni don ni na ji kana yi haka kuma hannadin waya ne kiranka saboda yau ne ma da safe na ji wayar ku da wani ko kai kai kiransa ko shi ya kiran ka ana cewa ibnu taymiya ya ce Allah yana sakkowa kamar yadda nake sakkowa eh, kan zuri haza wanda daman mun taɓa wannan da kai da kace mun min yana kamanta Allah ya ce Allah yana sakkowa kamar yadda yake sakkowa shi ma ya sakko to a wani lokaci na yi yunkurin ka zo da littafin da ibn taimiyya ya faɗi wannan magana to a lokacin da ikon allah dai baka zo da littafin ba ba zan maimaita abin da ya faru tsakanin ni da kai ba saboda kada mu tsaya a kan hanya ba mu shiga cikin abun ba to yau kuma sai na ji uwa ka zo da littafin da ibn taimiyya ya ce Allah yana saukowa kamar yadda yake saukowa sai ya sauko daga matattakalin mumbari. Duna ka ina ganin zan baka yanzu ka kawo wajen. Sannan ni sai. Aungi da lafi mini shi dan garaji, ike lai rama da rari. Allah ma sallu wasu sallim ala alfati da kafi ne a ƙasa da wa mutane da azim. Alhamdulillah, malam sani rabi alkanawi. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisan ta alfarmaci na rasulullah to kamar yadda ka kira ni akan maganan ah, da ne a cikin karatu na misali ta ce kaji abin da na faɗa ina tare shi ne cewa ne na gani a cikin littafi cewa ibn taymiyyah al-harrani yana nuna irin tafiyar Allah ga nassan abin da na faɗa a cikin karatu na ibn taymiya ranar juma'a yana hudaba yace inna allaha tabaraka wa ta'ala yanzuru ila samai dunya kan zuri haza thumma daraja darajatan fa arada alayya alimun malikiyun fakihun fa qala kadhabta ibn taymiya ta'ala allahu an zalika fa amara talamizahu fa darabuhu bin ni'al wannan shine nasan abin da na karanta kuma zan fassara ma al'umma ranar juma'a ibn taymiyyah al-harani yana ba sai yake nuna irin tafiyar Allah sun ce Allah yana saukowa zuwa saman duniya kamar yadda nake saukowa sai ibn taymiyyah fi nufi ta ku daya daga kan minbari ya sauko sai yake haka Allah baraka wa ta'ala yake saukowa hmm. to da wannan ne abin da muka karanta a cikin littattafai muke tabbatar da ibn taymiyyah mujassimi ne yana yi ma Allah jiki hmm. kuma wannan magana ba ni na faɗi da wadda biro ta ne ba ko ranar da ka ce in fara magana da kai ban kawo ba lokaci ne bai ba mu ba ka kira ni ina uzuri kuma ko kai kuma ko kai ka kira na kira kana uzuri za ka isar min da uzurin ka kamar yadda ko wanda ya kira da kaji mun tattauna kan wannan kaje shi ya kira ni kuma a karshe da kanshi shi ya ma shi uzuri ce da mai uzuri zai ji shi sallah saboda cewa ma sallar karfe ɗaya ne amma ya ce da karfe bakwai da rabi lokacin karfe sha biyu ne ma ta karasa ba kuma hakan ne ya karkata takalmar da ya kara da gudu wani ɗan zamfara ba ni na kira shi ba shi ya kira ni to idan ka duba cikin littafin ibn hajar al-asqalani mai suna ad-durrul kamina shafi na ɗari da hamsin da hudu ibn hajar al-asqalani ya kawo ibn hajar al-asqalani ya kawo yace annahu ibn taymiya lalle shi ibn taymiya zakara hadisan nuzuli ya ambaci hadisin an-nuzul wa hadisi ne yanzu da na ila in duniya lokacin da ibnu taymiya ya ambata wannan hadisi ibnu taymiya an al ta yi sai ibnu ya sai sakko akan mimbari. sai ya taku biyu sai ya taku biyu hmm. to daga wannan lokaci ibnu ya ce faqala kan zuli haza. Hmm. kamar yadda nake sakkowa wannan hmm. sai ya nuna to daga nan wanda fi mashirin da nufi ibn hajar al-asqalani babban malamin da na duniya wanda duniya ta ta mukti al-muhaddis shi ya kawo a cikin littafin sa ajrar kamila ba malamin mushka ba mai baro ta bane yi kokari ya danganta ma ibn taymiya wannan magana a a cikin littattafan malamai ne malamai ne a cikin littattafan malamai ne aka samu wannan ni na gani na karanta game da ranar gaje na kasa kawo littafi da faɗarka ai babu abin da za ka ji na faɗi wallahi malam kan talawi da baki na face ina da hujja a ƙasa da dai lokacin hakan bai yi ba wannan kenan sannan idan ka duba a cikin littafin amma wannan ibn hajar ya nakalto shi shi ma a cikin littafin ibn baduda wanda asalin ibn baduda shine wanda ya nakalto wannan magana daga ibn timiya ma'ana ya samu wannan magana daga ibn timiya idan aka ce magana akwai alhadithu akwai al'asar idan an ce akwai kuma al'akbar a ka'ida na ilimi akwai attarik duka waɗannan musulunci na tafiya da su matuƙar sun inganta to akwai abin da za a ce takarir ne akwai abin da za a ce kaunin ne akwai abin da za a ce fi'ilun ne shi ibn taymiyyah al-harrani Gani shi aka yi ya aikata kaga takarir kenan alhaji ma da amin rasulullah min qawlin aw fi'lin aw takarir an gan shi ne ya aikata haka to kaga tun da ibnu taymiya ya san wannan abin kuskure ne ai ba zai rubuta a cikin littafin shi ba amma tun da ya aikata wanda suka gan shi sun gan shi kuma sun riga sun nakalto magana to shi kuma tun da ya san kuskure ne yi ai ba zai rubuta shi a cikin littafin shi ba tun da ba ba abin alkhairi yi ba idan ka duba cikin littafin ah, ah, al-mushrif al-am na Sheikh Muhammad Salih al-Munjid sunan littafin al-islam jawabin wasu alu in garba karkashin al-asma'u wa sifat a karkashin wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda bukari da muslim suka fito da shi suka fitar da shi yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'i dunya ubangijinmu yana saukowa kowane dare zuwa saman duniya Ina ya buƙa sulusun akiri lokacin da sulusin ƙarshe yake wanzuwa ya kula man ya kuli ba ta jin lahu wa zai rikina amsa maka, wa man ya kalni ba zai wa zai rikina in bashi wa man ya sarfir ni ba abu fira lahu wa zai ne fara na in bashi shi ma ya fitar da wannan kisa wacce ita take tabbatar da cewa an danganta ibn taymiya mujassimul ma'ana yana yi ma Allah subhanahu wa ta'ala asalin jiki shi ibn baduda shi ne wanda ranar juma'a ranar juma'a ibn baduda shi ne wanda ya je ainihin garin da mashi ya ziyarci masallacin da ibn taymiya yake sallah ya samu ibn taymiya kan harani, yana hutuba sai ya ji wannan magana daga gare shi to ga ibn hajar <laughs> lil asqalani ya kawo a cikin littafinsa kuma abin da ibn baduda ya faɗa ya wani wani kimiyya domin kada ma ka kawo ka ce akwai adawa tsakanin su in akwai adawa ba zai faɗa ba in ka duba cikin littafin da ya kawo tufatul za fi gara al amsa wa ajaib al idan ka duba a cikin rihila nashi shafi na 68 za ka bi inda shi za ka ji inda shi ibn bakuta ya yi ba ibn assalamu alaikum aibin eh, ka eh jaribe shi assalamu alaikum ya kasance a damash assalamu alaikum taymiya min kibarin fuqaha assalamu alaikum yana da manyan malamin fiqh al-hanabila wanda suke mazhabar hanbaliya taqiyuddin mai tsoron addini ibn taymiya shine dan taymiya illa annabi akalihi shay'an sai dai a cikin hankali ibn taymiya akwai takwa kaga na farko dai ya yabe shi ya yi shi malami ne malamin fikihu mai tsoron Allah ne amma ibn taymiya yana da hankali ba ni na rubuta ba ka duba cikin littafin za gani to watakila lokacin da ibn taymiya ya faɗa wannan maganar dan taɓin hankalin ya shafi shi ne ya faɗa sai daga baya ya zo ya dawo cikin hankalinsa shi yasa bai rubuta shi a cikin littafi ba za a je mai uzuri tun daga wanda suka yi zamani da shi suka san shi sun tabbatar da cewa yana da taɓin hankali kuma ba wannan malami bane farko a cikin wanda suka zamani da ibn kimiyya, wanda ya fara tabbatar da cewa ibn kimiyya yana da ainihin tafin hankali idan ka duba shek abdullahi na harari a cikin littafinsa al ta sunniya fi kashfi dalalati ahmad bin taymiya shi ma ya kawo shi ma yayi zamani da ibn kimiyya kamar da imam ad-dasti ya zamani da ibn kimiyya shi ma yayi zamani da ibn kimiyya ya kawo ya tabbatar da cewa ibn kimiyya na da tafin hankali ga ma abin da cikin littafin ya ce ba hadhihi min ajaib ibn taymiya wannan abubuwan da cikin abubuwan mamaki na ibn alaƙa ta ala a akali wanda suke nuni a wautan hankali ibn taymiya tabin hankali ibn taymiya to kaga tunda sun yi zamani da shi za su iya tabbatarwa saboda sun zauna tare da shi sun ga yadda yake mu'amala sun ga yadda yake kewa da kawowa to za su iya tabbatar da cewa shi mai hankali ne kuma mai hankali ne domin me domin abokanan tattaunawar ta sannan kuma shi ibn baduda ya ci gaba da cewa ibn baduda ya ce wa wa kuntu izza wa kuntu izza ta bi da mashi lokacin da wannan abin ya faru assalamu alaikum ina da mashi assalamu alaikum lokacin da wannan abin ya faru ina da mashi assalamu alaikum yawmal juma'ati ai ka karanta inda ibn taymiya yake ranar juma'a fakana min jumlati kalamihi yana daga cikin jumlan kalaman ibn taymiya anna qala ya ce inna allaha lalle allah yanzu ila samadin duniya ko ila samadin duniya allah yana saukowa saman duniya an zuli haza kamar yadda nake saukowa haka ibn taymiya kamar yadda nake saukowa haka wannan zala daraja ta zai sauko ya dan taku ɗaya haka min al minbari daga minbari ba amanahu sai ya bujiro masa fakihun malikiyun malamin fikihu ba Maliki, ibrahim ibn zahara wanda ake kiran shi da ɗan zara shine ya bujiro wa ibn timiya wa ankara ma kallama sai musun abin ya faɗa to mu a nan ne muka tabbatar da cewa lallai wanda suka yi zamani da ibn timiya abokanin shi tsaroranta su suka gan kuma su suka nakalto kuma a ka'ida na ilimi in dai babu haɗinci a cikin ilimi kafin abin da ake cewa kaulun fi'ilun taqrirun fadan magana daban aikata magana daban a ga mutum yana aikata abu daban shi ibnu taymiya an gan shi ne ya faɗa wannan magana to tunda ya faɗe ta abu da kuskure ai ba zai kuma rubuta a cikin littafin shi ba to amma sa'o'in sa su ne suka gartan da ibnu taymiya ya faɗa wannan magana to amma kuma ku a maimakon ya zama da assalamu alaikum kana ji ina ganin assalamu alaikum irin wannan kurakuren ibn taymiya sai ku rinka tsarkake shi in kuskure ne ku duk zai ba duniya ibn taymiya ya kuskure ne a wannan magana tunda ɗan uwan abokanan zamanin fo'insa sun tabbatar saboda haka nan ni inda ni Mustapha Abdullahi na faro ta naga inda asalin Ibrahim Taymiyyah yake danganta ma Allah ciki bayan nan kuma kuma yadda nake tabbatar maka assalamu alaikum kana ji assalamu alaikum kuma cikin littafin assalamu a to ai kuma saboda kana so ka faɗa abincin da ka gama kawowa eh dan mu fahimci to assalamu alaikum assalamu alaikum ni guduwa assalamu alaikum to yanzu zan baka dama amma baka karasa baka karasa amma abin da nake so in sanar da kai na sa tattaunawa a live yanzu live ake kallon mu sannan kuma idan kati na ya kare ka hau ta whatsapp tunda da daman ka faɗi illa saboda bayan da za a yi ka ɗauka ne shi yasa in ne kiran ka ta whatsapp to in kati na ya kare ka hau ta whatsapp dan za ka samu tattaunawar adaba tv za ka samu kuma a youtube eh, na sani rabi eh, alkanawi a youtube za ka ganta to da ka idan kati na ya kare dai ina sanar da kai ka dawo ta wasu yanzu ka gama ko kuma akwai shawara a'a ban gama ba to karasa ban gama ba to karasa ina jin ka muna magana ne akan yi ma Allah jiki mun ce ibn Sina mujassimi yana yi ma Allah jiki a kan yake magana to idan ka duba cikin littafin Ibadatul Haddi Lillah kaji na Imam Tassi wanda yake cewa a cikin littafin mai suna Ibadatul Haddi Lillah wa bi annahu qa'idun wa jalisun ala arshihi amma kaga jahili ya kawo mutane 28 ga akwai dakikai wanda suke ma Allah jiki sun tabbatar da Allah shi ne a cikin mutane ashirin da takwas nan a cikin sa akwai ibn taymiya in ka duba cikin littafin shi ne jerin na mutane ashirin da ɗaya daga cikin mutanen da ya kawo wanda suke yi ma Allah jiki a ibn taymiya al-harani shi na ashirin da ɗaya akwai abul hasan al-jazari akwai alƙadi abu ya'ala kana jina ana jin ka akwai alƙadi abu ya'ala دنا آه، في أول علاج الحمد حمداني دنا في أول قاسم التيمي دنا في ابن الزابوري دنا في الدنسي ناشرن ناشرن بديشين شوق الإبن الأولى التيمية وأن ستي تألا تجيني ألا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم tsaya za ka sauka daga kan tobi tsaya mana tsaya mana tsaya mana tsaya mana ba na so mu irin cakuɗi inda muke yin magana akai ibnu taymiya ya sakko ya ce kamar yadda Allah yake sakkowa a ah, kaka fada da a ah, tsaya tsaya kana ji a ah, a eh assalamu alaikum assalamu alaikum kaga kaga assalamu alaikum assalamu alaikum tsaya mu gama wannan kwatantawar da ibn ce tsaya mana ah, abin da yake faruwa kana ji in dai ba wai magana sakkowa za ka kawo ba kanka kawo tsaya mana in dai ba magana sakkowa za ka kawo ba kanka yi magana kowa yana jin kalai in dai ba maganar saukowa za ka yi ba kaka kawo in dai ba maganar saukowa ba a'a in dai ba ina gaya ba yanzu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum in dai ba maganar saukowa za ka karanto ba kaka no need yawa dan mu za mu tsallake ba a'a ni na ga ma in dai ba magana saukowa ba ce a wannan ai hausa ne to in dai baka ambaci nuzul ba tsaya in dai baka ambaci kalmar nuzul ba to kowa yana jin ka eh, ita karantowa ita karantowa ni dai assalamu alaikum abinda nake so da kai kana ji a'a abin da yake faruwa kana ji kana faɗaɗa abin a yanzu kalmar safkowa ya kamanta a nan miki eh. Kare gama tsaya tsaya tsaya a yanzu wanda ka kawo na dai gaya ma kana ji ba na son hayaniya dan ka ji na ce ma ina layi. dan ka ji na ce ma ina ne shine ka rude kuma ni dai na gama in dai sakkowa za ka karanto karanto in ba shi bane da ka in ba da amsa akan sakkowar eh don bane eh ina ganin kana kana ma Allah zan katse ka kana ji tunda ba za ka tsaya ba kana ji tunda ba za ka tsaya ba zan katse kana gama ba da amsa ka koma ka saurara in dai ba magana sakkowa za ka kara a kai ba to tsaya in ba da amsa wannan idan eh, ba na so ta kula, a'a ba kaga a kaga a ba wai haka bane yanzu na baka dama na baka dama ba da kariya da magana na baka dama yi magana ka yi zan baka dama ai ni kuma dai da kake so ka tambaye zan baka amsa amma ka tare ni kaga kana ji bashiri kai shiru to mana Ba tare da kakalin da ni ba sai yau ka yi shiru mana ina akwai tahadi da zan yi maka ka yi shiru mana ina jinka okay abin da na faɗi ya tabbata kenan ka rude idan ka ga na sa a live yanzu dai kalmar abubuwan da ka yi magana a kai na mana ka shiru mana a kai shiru mana yanzu tsaya assalamu alaikum a yanzu ka gama magana saukowar ko akwai saura cewa Allah yana saukowa ka gama a to kawo akwai saura da yawa ma abubuwa da yawa ma saukowa ba nake ce ba maganar saukowa akwai saura ko ka gama yanzu ba muna ba kai kai magana to assalamu alaikum to shikenan babu matsala zan yi ma tsaya mana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum a yanzu ba matsala tsaya mana kai laka kenan hayaniya kake yi tsaya mana hayaniya ai kake za a yi mu zo nan za mu zo nan amma ba na so ne mu ringa takura mu tsaya to tsaya tsaya assalamu alaikum to yayi haka a yanzu zan ma wa yansu yan tambayoyi cikin abin da ka karanto sannan sai na kusa wa wato eh, a cikin abin da ka karanto shin ka ka littafi ɗaya wanda ibn taymiya ya rubuta hakan a ciki ko baka kawo ba ina so ne saboda a ah, tambaya ne ma fa tambaya ne ma ka ka littafi ne da ibn taymiya ya rubuta hakan ko baka ka ba tambaya ne ma kawai ka kawo na shi ibn taymiya na shi ibn taymiya da ya rubuta na shi ibn taymiya da ya ce Allah yana saukowa kamar yadda yake saukowa ka kawo ko baka ka ba to yanzu ka tara magana ibn hazm ya mana zan zo wajen zan zo wajen kana ji ya kamata fa kaga da ka ce uwa kana neman gaskiya to amma yanda kake sai ga uwa ba neman gaskiya ya mana ai tambaya ne ma tambaya ne ma fa eh, cikin abin da ka kawo ibn taymiya ya ce Allah yana saukowa kamar yadda yake saukowa akwai littafin ibn taymiya ɗaya da ka karanto ya faɗa hakan ko babu kawai tambayi da amma kalmai kun da sun tabbatar a'a sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga kaga tsaya mana tsaya mana wallahi ba ku hankalin da ilai kaga assalamu alaikum kana ji to in shiru nan ne ya baka da amsa tsaya mana ba wannan abin zan zo wajen fa annabi ya faɗa annabi ya aikata ina ganin hayaniya zai yi to shi sa ni ne na katse shi saboda na ga hayaniya zai baya so a gane to abin da nake tambayarsa bai ba da amsa ba shi ne duk abin da ya karantu to na'am kudan ya haƙuri da Allah kudan ya haƙuri wato wannan din ne ya mutu wannan din ne ya mutu kudan ya haƙuri wannan ɗin ne ya mutu kuɗin ya haƙuri da Allah kuɗin ya haƙuri wannan ɗin ne ya mutu da Allah kuɗin ya haƙuri kuɗin ya haƙuri da Allah kuɗin ya haƙuri kaɗan da Allah wannan ɗin ne ya mutu kuɗin ya haƙuri za ku ji yadda ta ƙarke ne dan yi haƙuri za ku ji yadda ta ƙarki za ku ji yadda ta ƙarki na wato tun lokacin da na haska wannan jahili bai ƙara dawowa ba shine wanda na danna muku sai ka ga sai fa ka ba da amsa fa sai fa ka ba da amsa fa sai fa ka ba amsa ba wai na kawo ba zan karanto littafi amma ina so ka sa kanka a cikin rami da kanka idan yanzu tsaya mana ya ɗauke ni na yi masa wannan tambaya amma ya tabbatar duk gaba ɗaya babu inda ibn taimiyya wato ya tabbatar da wannan abu cikin littattafansa to zan ƙara kiransa sai na dora shi na kawo masa sabanin haka cikin littattafan ibn taymiya eh, zan dora shi amsar da zai ban kawai shi ne, duk bai karanto littattafan ibn taymiya ba kaka shirme ne to ni kuma cikin littafin ibn taymiya zan karanto sabanin abin da ya faɗi sannan sai in masa tambayoyi abin da ya sa na kafe shi kenan hayaniya yake eh, amma zai dawo ko ya ya dawo wato ya ce Ibn taimiyya ya sauko daga kan mimbari E, na yanke ka saboda na ga in ma tambaya amsar ka san amsa amma kana ta karkacewa tambayar da nema na ce ma shin ka karanto abubuwan da ka karanto cikin littafi ɗaya na Ibn taimiyya ka ce a'a ka ce amma waɗansu ne suka faɗi kawai abin da ya kamata ka ce kenan amma sai ka ringa hayaniya abin da nake so ka fuskanta shi ilimi ni ma ka saurare ni tsaya mana tunda ka ce za ka nuna ne da ana ji kawai kana ji tsaya mana yanzu fa ka fa gama bayanin ka na kai wajen minti nawa a zaune mutum ya faɗa mutum ya aikata an ga mutum yana aikata ba to shi ne da ya kun ga ta kai ne ya faɗa amma bai rubuta a lissafin shi amma wasu sun da ya faɗa to yau wato shi kenan ya faɗa amma shi ne ya rubuta a littafin shi amma wanda suka ga yin da ya faɗa sun faɗa kalbi magana to zai yi ba daga cikin hadda ibn hajar to zan yi ma wata tambaya ka eh, kai haƙuri saboda eh to ai ka ba da amsa kowa ya ji yanzu in wani in wani ya manna ma wani abu sai aka samu ka faɗi kishiyarsa a ƙa'ida adalci na karatu wanne za a ɗauka yanzu ka kawo wanda ya kora wannan magana tsaya mana ai sai ka bada amsa yaya kawai zan kawo ai sai ka bada amsa kowa ya ji idan wani sai fa ka bada amsa ba sai fa ka bada amsa a sai ka bada amsa sai ka bada amsa kaga sai fa ka bada amsa fa sai fa ka bada amsa fa sai fa ka bada amsa ba wai na kawo ba zan karanto littafi amma ina so ka sa kanka a cikin rami da kanka idan yanzu tsaya mana eh sai dai in baka san gaskiya abin da yake faruwa kana shi tambayar da nake ma shi ne idan wani ya manna ma wani abu idan wani ya manna ma ai wani abu sai kuma kai ka faɗi kishiyarsa a'a sai fa ka ba da amsa fa sai fa ka ba da amsa in wani ya manna ma abu kai ka kawo kai ka kora wannan magana kun ji jama'a kana ji kai ka kora wannan magana jama'a kun ji faɗinsa cewa Allah ya nuna mana gaskiya baya so ya ganta kuna ji jama'a kun ji ka tambaya ya da amsa ya to ibn taymiya wannan abin ya kore shi da kansa kuma wato eh a ai na fi so da ka tabbatar amma yanzu ma tunda ai kace in ka wanda ai ya kore kayan yadda idan aka samu sabanin haka cikin littattafan ibnu taymiya waccan magana shirme ce shara ce ba za yi amfani da ita ba ka tabbatar da haka to zan karanto ma wajen in ka mana in shiru mana in shiru mana to ai kaga wannan magana ba ruwana da wai magana wata shafsiya magana muke a mizani na karatu Eh, a ma'auni ke yin magana a ba wannan magana a yanzu ba zancen shehu da a muke ba kai illa ka kenan ka ce kana son gaskiya amma ka yi wajen mintuna ashirin na yi shiru na zauna fa na bari ka gama yanzu ni tsoro kake ji in kai shiru zan danna kaka wallahi wallahi da to shiru to kaka ana magana ka bar magana to kaka ƙara magana kaga ba tsoro a da tare da mutum in ta da dinga zai ga maka amma dan nake nake ji shi dan zai ga maka shekara ashirin ba kai yanzu ka fara aiki yanzu ne ka fara wannan babana da kan mun ba zai ga maka amma dan laki nake gudu dan laki yaya a kalbi ni nake gudu wallahi ni kawai ba kaga a tsaya a yanzu ba wannan magana a yi muke ba a yanzu kana ji a cikin littafin at a cikin littafin at na Sheikhul Islam Ibn taimiyya yau in za ku bani wannan amma da kasan ku rubu da yariya kai da ni ilimi yanzu ina da na karar da kin ma yanzu da ka karar da ni wallahi sai matallahi wallahi sai matallahi ni baka karar da ni ba dan duk maganar da take faɗi wallahi na san da ni tunda ka san wannan magana ba kana musu akai ni ne ban san wannan magana ba ka je ka bibiyi karatu na na baya kafin yau ka ji su masu sauraro sun ji na karanto wajen na yi kuma rugu-rugu da wannan ai maganar shi yasa kafin ka kana san inda za ka ni ba ba wannan ni shiru kaga ba wannan maganar a yanzu dai kun ji jama'a ya yadda dan girman Allah ta shi mun gama Allah abokin ka asali asali sunna zan koma asali dari kashi yanzu na ga tuni na zama asali dari kashi dukkan ku wallahi billahi dai ni kira ku mu je ina jin ka sai an kana ya ji musa Ni ne eh, eh lalle kadam suna na ma Rabi'u Musa. <laughs> Eh, lalle ba shi alkadar ya Rabi'u Musa. Ba ba zana. Assalamu alaikum. Eh babu ba zana. Eh amma ka ma manta sunan na tun kafin na fara. Na ma ka manta ne yanzu. To a cikin littafin at-tadmuriya. Ya mana kai shiru mana kai illa ka kenan. A cikin littafin at-tadmuriya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. In ka duba cikin sharhi na arba'in da uku. shekul islam bin taimiya ya yi magana akan wannan asali na biyu yace al-asul sani al-qawlu fi sifati kal qawli fi at-tadmuriyya at-tadmuriyya na shekul islam bin taimiya cikin shafi na 43 shafi na 43 idan ma baka wannan ba umma baka ko an samu sabanin shafi da yake ba littafi ne ma mai yawa ba in ka duba cikin al'asul sani alƙaunu fi kalƙaunu fi cikin wannan ka'idar ibn taymiya yake cewa wa ya yatabayyanu bil asli sani yace wannan yana bayyana ne da asali na biyu ga asalin yace wa huwa an yuqala shine a ciki alƙaunu fi magana cikin siffofin Allah kalqauli fi zati kaman magana ne cikin zacin Allah sai ce fa inna Allah lallai Allah laisa ka mislihi shay'un yace babu wani abu da yake kwacin sa ba wani abu da yake misalin sa inji ibnu taymiya yace lafi zatihi ko a cikin zatinsa babu abin da ya kama da Allah wala fi sifati ko a cikin siffofinsa ba abin da ya kama da Allah wala fi af'alihi ko a cikin ayyukansa ba wani aiki da bawa yake da shi da ya kama da aikin bawa kaga nan yanzu raddi ne ga abubuwan da ka karanto na shirme cewa ibnu taymiya ya ce Allah jiki ne ya kamanta Allah da ɗayan adam ibnu taymiya ce fa inna Allah lallai Allah laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da yake kamar misalinsa yace lafi fi zatihi ko da a cikin zatinsa ne ba abin da ya kama da shi ya ce wala fi sifati ko kuma a cikin siffofinsa ba abin da ya kama da shi ya ce wala fi afali a yi shiru ka ga kanka wannan ni sai na karasa ya ce wala fi afali ko da a cikin ayyukansa to yanzu duk wani wanda yanzu yake ma ibn taymiya ya kamanta siffarsa da siffar mutum imma jahili imma dan son zuciya kuma a ka'ida ta karatu idan wani ya faɗi wani abu a kanka sai aka ji ka faɗi kishiyarsa in dai ba addinin yan ɗarika ba addinin son zuciya to dole za a ɗauki naka ne ko a cikin zantukanka ne aka samu ɗaya mafuhumi ne aka samu ɗaya mantoki ne a ƙa'ida na ilimi mantoka da shi za a yi amfani abin mafuhumi a cikin mazantanka ka ballantana ma na waninka ko a zancen ka kai zance biyu akwai mafhum akwai manzo har suna da fa'ida suka ce la ibrata bil mafhum inda mu'aradatil mantuqi ba a izina ba a lura ba a daukan maganar da aka fahimta in ya ci karo da wacce aka furta karara dan an fahimci wani abu sai kai kuma ka furta sa karara to ba a izina da wanda aka fahimta to ibn taymiya yace Allah ba abin da yake kama da shi ko da a sa babu ko da a siffofinsa babu ko da a ayyukansa babu to duk wani wanda ya zo ya ce ko ya fahimta ma a cikin zancen ibn taymiya to za a bar wancan magana za a ɗau na ibn taymiya shine addinin adalci sai ibn taymiya ya ci sai ya ci gaba da magana yace fa iza kana lahu zatin. ya ce idan ya kasance Allah yana da zaki hakikatan a hakika shi ma wannan zamu zo wanda yake kan layi don yana daga cikin jahilin da suke fassara da kalma hakikatan da cewa irin namu wanda shi ne magana na biyu to ibnu taymiya yake fa iza kana lahu zatun yace idan ya kasance Allah yana da zaci hakikatan a hakika ma'anar a hakika akwai zatin ba majazi bane akwai shi hakikatan yace to la tumathilu zawati zatin Allah din nan fa ba ta kama da sauran zatuttuka yace Allah yana da zati hakikatan amma me la tumathilu zawati ba ta kama da sauran zatuttuka mutane da waɗansu halittu duk sun shiga ciki da haka wani ya ce ma yana kamanta Allah da bawa in ma jahili da kishi wanda baya iya karanta magana ya fahimta in ma dan san zuciya to sai ibn taymiya ya ci gaba da bayani yace fa zati, ita wannan zatin ta Allah yace muttasifatu mai siffantuwa ce bisifatin da waɗansu siffofi hakikatan ne akwai su ba wai babu su ba wannan raddi ne da jahamiya su jahamiya suna korewa Allah siffofinsa sai su ce Allah ya ambaci wani abu ne sai ya kiraye shi da wani suna amma babu wannan abin la wujuda lahu shine kalmar majazan kenan haka suke cewa majaz ne kawai khayal ne wannan abu. babu shi a hakika to ahli sunna sai suke musu raddi suke hakikatan akwai abun ba babu shi ba yace to ibrahim ya ara ka ga sai na gama sai na gama sai na gama ta tsaf za mu za a za mu zuwa har wajen a za mu zuwa har wajen wallahi wajen ne ka tsaya zan zuwa har wajen sai yace ban za ta wannan tsoro kake ji a a tsaya mana wallahi ban fita ba gurin gashi zan zo wajen zan zo wajen a yi. zan zo wajen zan zo wajen ayi. zan zo wajen cikin littafin ne fa cikin fa littafin ne zan zo wajen ka bari ga wajen a gaba ayi zan zo ai wajen zan zo ai wajen me kake ciwo na baka na zuba ne wannan yanzu wata a ban sauka ba karatun na ɗauko shi ne daga farko so kake na katse yadda kuke katsewa sai ku tafi can ku ɗauko wani abu daga farkon an yi faro karatun wallahi kana ni wallahi zan zo wajen da farko ne wallahi daga farko na fara A'a, ba zan yanke ba sai na tafi da karatun step by step babu matsala kana ji to bashi na gama bashi na gama bashi na gama tsaya mana kana ji bashi na gama bashi na gama to in bai gama ɗaya da sharadi ne a yanzu kana a yanzu kana ji sai mun gama guda biyun nan da ai da akwai kalma hakikatan wallahi yadda muka fara da kai sai mun gama sai mun gama tsatsab ko me za ka kawo san ba za ka tsaye da ni a hanya ba kamar ni na karasa na ɗauko karatun da ya gaba <laughs> wato wannan falsafa ce mu da wani yace fa ita wannan zati muttasifatun bi sifati eh, tana sufantuwa da waɗansu sufofi hakikatan a hakika yace la tumasilu sifati sa'irin zawati ibn taymiya yace waɗannan sufofin ba sa kamantuwa da sauran sufofi na halitta sai ibn taymiya ya ci gaba da bayani yace fa'iza ƙala sa'ilu idan mai tambaya ya ce kai fastawa alal arshi yaya Allah ya daidaita akan al'arshi ibn taymiya yace kila lahu a zan zo wai kawai tsaya mana zan zo wajen fa kalmar nuzul wannan mas'alar zan zo gurin ni ba irin ka bane wato wa wannan karatun wannan karatun da wallahi kaga wallahi sai na dauko karatun na biyo shi daki daki wallahi sai na biyo karatun daki daki ni ba irin ku bane eh ba zan yanke masa ba yanda ya faɗi haka daga farko na dauko kuma sai na zo hau wajen sai yace idan mai tambaya yace kai fasawa alal aushi yaya Allah ya daidaita akan al'arshi kila lahu ibn taymiya yace sai a ce da wannan mai tambayar kama qala rabi'atu wa malikun wa ghayruhuma kamar yadda rabi'a ya faɗi da imamu malik da wa'insunsu alistiwa'u ma'alumun istiwa'i sanannen abu ne an san ma'anarsa a larabci wal kaifu majhulun yaya Allah ya daidaita an jahilta wal imanu yi wajibin imani da Allah ya daidaita wajibi ne wasu alu an kaifiyati Ibrahim ibn ya ce. tambaya dangane da yanda Allah ya yi istiwa'in kuma wannan bid'a ne wannan a shafi na uku kenan a cikin littafin at-tadmuriyya shafi na 44 zan ji sai yace li'annahu su'alun amma la ya'lamuhu al-basharu yace saboda wannan tambaya tambaya ce game da abin da mutum shi bai san shi ba dan adam bai san shi ba sai yace wala yumkinuhumul ijabatu anhu sa'annan kuma 'yan adam ba za su iya ba da wannan amsar yadda Allah ya daidaita ba sai ce wa zalika ya hakan nan iza qala idan mai tambaya yace ce kaga asa'ir kenan kaga amfanin ɗauko karatun daga can cewa waka zalika idza qala ya'ni bi zalika asai yana nufin wancan mai tambaya da ya tambaya ya Allah yake ya Allah ai daidaita kaga amfanin ɗauko karatun daga farko ko dan yanzu in ban ɗauko shi daga farko ba waka zalika iza ƙala san baka san kowaye ba amma yanzu da yake ka karanta asailu to zaka gane cewa wai na ƙala sailu ne ibnu taymiya yace waka zalika hakan nan iza ƙala idan yake shi ne tambayar kaifa yanzu rabbuna ila sama'id duniya ya Allah yake saukowa zuwa saman duniya shine gurin da nace ka banni saboda ka san a bayan marar teku ne yasa ba ka so a ji na ibn taymiya saboda so kuke ta karfi sai kun kafirta shi karfi da yaji to haka yace idan mai tambaya yace yaya Allah yake sakkowa zuwa saman duniya ibn taymiya yake kila lahu sai a ce da mai tambayar kaifa huwa yaya Allah din shi yake in mutum ya ce yaya Allah yake sakkuwa sai a ce masa yaya Allah din yake ta iza kala idan mai tambayar ce. ana la a'lamu tagu ni ban san kaifiyar yanda Allah ai yake ba kila da ibn taimiyya ce sai a ce da shi shi mai tambayar wa nahnu mu la na'lamu kayfiyatan zuli hakan ma tunda kai baka san yadda yake ba mu ma din nahan kai din dole ne ma ka shiga ciki bittifaqil ulama in kai amfani da kalmar nahan farko kai ka shiga ciki ittifaqan qawlan wahidan in kace nahan kace mu to kai din ka shiga wanin ka ne ma shin hawa ne ya hada da kai to ne nan kila za a ce zance guda biyu amma in mutum ya ce na hannu shi ya shiga ciki kaunan wa'idan bi tifakil ma'i wal uqala'i siwal majani shi in mahaukata to ibn taymiya ce in mai tambaya ce yaya Allah yake saukowa sai a ce da shi yaya Allah yake idan mai tambaya yace ni ban san yadda Allah yake ba ibn taymiya ke kila rusi sai a ce da shi wa nahnu muma la na'lamu kaifiyatan zulihi ba mu san yanda Allah din yake sauka ba to yanzu ibnu taymiya ga abin da ya faɗi duk abin da ka tattaro ka ringa kambamawa Ibn hajar ko kaza kaza wane ne ibnu batuta wane ne duk shirme ne a karatu da jahilci da rashin fahimtar karatu da kuma son zuciya da rashin halin ai tsaya mana sai na gama ai ban karasa ba san zuciya ne tsantsa da jahilci da wauta ga mutum yanzu ya faɗa abu ya rubuta saboda datti na bid'a ba za a ɗau maganarsa a kama shi da ita ba mu ai da muke kamo ku shehu tijjani muke cewa ya ce kuma me na kadin abu wato ku ibnu taymiya ya gagara ku kama shi da maganarsa to ibnu taymiya ga abin da yake yace wa mu ma la la na alamu kaifiyatan nuzulihi ba mu san yanda Allah yake saukowa ba yace idil ilmu bi kaifiyati sifati yastalzimu al-ilma bi kaifiyati al-mawsufi ibn ya ce saboda sanin yanda siffa take yana lazimta a san yadda wanda aka siffanta yake wato in ka san yadda Allah yake saukowa zai zama tilas ka san Allah din aiki in kuma baka san yanda Allah yake sakkowa ba to Allah ma baka san shi ba yace wa huwa farqul lahu saboda shi wannan sanin siffar reshe ne na sanin shi zati shi yasa ta wannan ka'idar ta biyu shi ne alqawlu fi sifati kal kalqawlu bi zati al-ayy saboda in ka ce ka san yadda Allah yake sakuwa to ka san Allah kenan saboda alƙaunu fi sifati kalƙauni fi zati din ai sai ya ce idil ilmu bi kaifiyatu sifati saboda sanin yadda siffa take yastalzimul ilma yana tilastawa a san bi kaifiyatil mausufi da yadda wanda aka siffanta yake sai ce wa huwa fardun lahu saboda shi wannan sanin yanda siffar take sanin wanda aka tare shi ne na sanin Allah in ka san yanda Allah ke sakowa to wani bangare ka sani na zatin Allah kenan yace wa tabi'un lahu ai yace wannan abin yana mai bibiyar zatin Allah ne siffar Allah tana bin zatin Allah ne sai yace fa kaifa inji ibnu taymiya yace fa kaifa tutalibuni bil'ini bi kaifiyati sam'i to yaya zaka neme ni kace in gaya ma yanda Allah yake ji wa basarihi yaya zaka neme ni in ji ibnu taymiya ka tambaye ka ce yaya Allah yake gani wa taklimi da maganar Allah yaya zaka neme ni ka ce yaya Allah yake magana sai ce wani zulihi shine mahallin shayi. yaya zaka neme ni ka ce wai Allah maɗaukacin sarki yaya yake saukowa wastiwa'i da daidaitan Allah yaya za ka neme ni ka ce in gaya ma yadda Allah ya daidaita yadda Allah yake saukowa wa anta kai ɗin la ta'alamu kaifiyata zatihi kai baka san yadda zatin Allah din ai yake ba to wannan shine abin da na karantu yanzu duk mutumin da ya bar wannan abu na ibnu taymiya ya kama wancan in imma jahili bai san ibnu taymiya ya yi wannan magana ba galiban kuma jahilan ɗarika wanda prof ya turo su suke barna wani ma bai taɓa shafa littafin ibnu taymiya ba jahili ne tsantsaki ne duhu ne yake dukan duhu duhun duhu da kishi kawai ji yake an rubuta irin yadda wannan ya kawo ai ibnu batuta ya ce ai wani ya ci irin su ne sai su su ɗauko su ce wai dole sai sun lakana wa ibn taymiya bayan kuma a cikin littafinsa gashi mun karanto sabanin abin da aka faɗi yanzu tunda ka ce ana neman gaskiya ka ce kai ma ka gode tsaya mana tsaya tsaya eh ba matsala zan baka amma akwai wata nukuta wacce take wato yadda kai kake sauka da kan tobi daya mana daya mana daya mana daya mana kaga zan fa ka in yi magana kai fa sai da ringa tambaye ka ka gama ka gama amma yanzu kai ne yanzu kake tattare ni ni fa kiwa na ne ma ka gama ka gama kai ne yanzu kuma kake tare daya daya daya ina zuwa tsaya ina zuwa tsaya ina zuwa ka tsaya ina zuwa zan yi talfisin abin da na karanto ne ba matsala babu matsala amma zan yi talfisi ne ko shi ma kan ne zan yi talfisi ne zan tsora hannunka a gurin wajen listin lali ko shi ba a yi ai a haka ko malamai ne suke istidlali da aya sukan kawo wajen wuli istidlali kai ba kana cewa ɗalibi bane kai ba kana cewa bane kai ko malamai suka kawo aya sai sun kawo wajen wuli istidlali kana jira a wurin ɗalika ne ɗalibi ne amma a wurin izalami shehu malami ne ai a wurin ɗan ne ɗalibi ne amma a wurin kunyi shehu malami ne shehu ma eh shehun jahilai ko shehun jahilai ko ba matsala assalamu alaikum tsaya tsaya tsaya na gama ka tsaya na gama kana ɗauke mana wannan ana ci min kaji, kana ɗauke mu da surutu mu tafi gurin karatu tsaya assalamu alaikum assalamu alaikum ka tsaya na gama tsaya tsaya in gama mana ka tsaya gama ka tsaya na gama ba za a dinga madani a wurin mahaukata ka tsaya na gama ka tsaya na gama ka kawo wal madani ka tsaya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ga yanzu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ka tsaya mu mana wai na gama zan fa sauke ka ba zan fa sauke ka madani <laughs> ko wannan Kowa haka aka tashi mun ci ba a kanka wallahi idan mun hau hannunka mun nuna ma kai na san da ce ka san da wannan magana da ba je kana wauta ba a gefe da jahilci wallahi da ya sani da bai ba sai ya kira wani yaro yaro ina kira dan na ga ya kira ma malam Ahmad ai irin wannan ba a kyali shi yasa ne masa wayo na zo da shi lai saboda mun yi waya ya yi min haɗinci ya daddatse ya ji ya sassa wa wajaje bayan da shi nan ta wani abu da na gani a YouTube wani shahidi shi ma ya sa wai a nan ne aka kawo ƙarshen tattauna kuma ƙarya ne fa wato saboda in suka sa na gaba tsirara su za ta bayyana a hakan ma in suna da hankali ma bura ma su saba shi yasa na zo da shi layi shi yasa to ko haka ma aka wannan dan haka zan ƙara kiransa in yana kuma hayaniya zan bar shi na buɗe layi eh, amma zan so kada ya yi hayaniyar Ah, minti daya da tunan na yi tarkishin abin da na karanta in kuma hayaniya za ka yi na sauke. to na ba inda za je a cikin nan yanzu yan uwa yan uwa yan uwa yan uwa yan uwa kamar yadda yan uwa kuka gani na zancen cewa ibnu taymiya wai ya kamanta wai wani ibnu batuta a cikin a cikin eh, tasa ya yi kaza ya yi kaza ya ce wai ya shiga garin dimash kaza kaza kaza kaza duk wannan shirman da sharar Ibn taymiya ga maganar sa cikin littafinsa shi yasa na yi masa wata tambaya tun farko abubuwan da ya karanto shin abubuwan nan ibn taymiya ne ya rubuta ko ba shi ya rubuta ba wannan bayanin ka in ka gama kama al'umma ne a ba sai na bayyana sai na yi a ina ruwanka da bayanin da yake wa al'umma a ina ruwan Oke bayanin ne yanzu ba ka so na yi rushe ka ba na zo ba rushe ka na zo yi don haka dole ka bari ka rushe ka ka bari ne magana ina ganin sai na gama <laughs> eh sai na gama bayani kun ba haka ba wallahi to kun ga yanzu duk abin da ya karanto shara ne da ne. a ka'ida na ilimi da a ce kun san qawaid ilmiya duk abin da kuke na kaltowa cewa ibn batuta ya ce ko kaza ya ce ko kaza ya ce inda a ce kun san ka'ida na ilimi ba za ku kawo su ku tuhumci ibn taymiya da shi ba saboda nan malamai suna da ka'ida suka ce wai kalamul aqrani yutwa eh, wala yurwa idan aka irin wannan suna da abubuwa tsakaninsu da ibn taymiya kaza kaza kaza su kawo su ce wai wai da shi za a kama ibn taymiya mu da shehu tijani muke kama ku da shehu ibrahim su muke shiga cikin littafin su mu dauko mu ce sun ce mu dangata kuma abin mu buɗe waya to yanzu daga yau kai din in kana da tsarkakakkiyar zuciya to ba inda za ka ƙara komawa ka sa kyamara ka ce ai ibnu taymiya ya shi Allah yana sakkowa kamar yadda yake sakkowa sai dai in bid'a ce za ta yi aiki a kanka amma daga yau mun kafa ma hujja dan haka yanzu idan mutum ya faɗi a cikin littafinsa sai aka je aka ga wayansu sun faɗi wannan da wannan za a yi aiki ibn a nan ya ce shi ba a cewa ga yadda Allah yake sakkowa ba a cewa haka saboda ai ba san Allah din ba in kuma an san yadda Allah yake sakwa to an san Allah din kenan wannan ƙa'ida ce ne alkalamu fi sifati kalkalamu fi dhati magana cikin siffar Allah kamar magana ne cikin zatin Allah in ka ce haka Allah yake sakwa to ka san Allah din kenan ai amma shi Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir haka ibnu jinna ya kawo da suka kamithlihi shay'un la fi zati wa fi sifati wa fi fa'ali. ya riga ya gama dan haka yanzu zan kirawo shi zai yi magana akan abin da muke tattauna ba zai tafi ba kaga da da yana wai magana ta jisi a ba za ka faɗa da abu ba sai mun gama nan eh sai mun gama da nan eh, shi ma wannan in kana so a yi wannan maganar shi ma ai wani abu ne daban eh, a yanzu zan kiransa assalamu alaikum wa alaikum assalam na riga na gama bayani Ah, in dai zan ringa bayani kana samun baki dole in kace ka shi yasa na soke ka na gama shi yasa a yanzu eh na gama ni yanzu na gama yanzu ya kawo cikin ta a kan moriya ne kuma kimiyya ta kawo da. ibn taymiya yi so ya ce suwal madani sai ya nema hukata kasar da shi da sai ibn taymiya ya wani taymiya ba san da dini ina tambayar ka eh alkalawi wallahi sun mata lai kana ji eh eh abin ne wallahi ya ban da ya abin da ya sa aikiwa aikiwa a larabci ne ma'ananta tukiya yi. ka san yadda ibnu taymiya ke wani majani wanda mahaukata wai ya zai billahi to wallahi a yanzu na kara tabbatarwa da kai jahili ne kai hakuri wannan maganar larabci na ce wallahi ni ne wannan larabci. babu ita a cikin littafin kun kuma da littafin ya kake yin? wato kai ba kama da ma littafin kenan ba kama da littafin kai ba kama da shi baka sani ba shi yasa ya ce jahilai ne to larabci na ne bayan na gama maganar ibn taimiya sai na ƙara ma da larabci amma wato irin ku ne ake janyo larabci aikuce sarakan laul azim wallahi irin su ne to ake janyo larabci su ce sarakan laul azim kuma duk mai hankali ɗalibin ilimi daga jin larabci saboda ai ba karantowa ai nake har na zo ina wannan ba sai da na sa hausa ma a ciki sai da na sa hausa a ciki Ni hausa ni hausa sannan sai ni larabci amma kaji wai larabcin ma ya ce wai ibnu taymiya ne eh wai ya faɗi eh kiran su ne ake janyo aya su ce sadaqa Allahu alazim azim kaji jahilci to ba shi da bai taɓa karanta ma littafin ba sai yau da ya ji ina karantawa yau ɗin ma ni na biya masa karatu ji wato nan gaba zai kama to larabci na ne na rantse da zatin Allah ba ibnu taymiya ne ya rubuta ba kuma inda a ce kai ɗalibi ne kana neman gaskiya ka san yanda ƙara'in siyaki suke da baka ce ibn taimiyya ne a ya faɗi wannan abun ba ok na ma kai wato har har na kan iya yin larabci a wajen ka kai da kake tutiyar larabci ka zaci ibn taimiyya ne ya yi <laughs> eh, lalle kam har na kan iya yin larabci kai da kake tutiyar larabci kai ka yi cire mutum ilo uridu an atakallama ma ta bi lokacin arabiyya kaza a shi na hannakan yi larabci kaza ci wani taymiya ne yayi eh wai ya rabbi billahi Allah ya samu dace to yan uwa ku yi haƙuri na ma ɗan tafi wannan haka ashe gashi nan kuna ta sauraro to wannan yadda ta kaya kenan da wannan tantirin jahilin wannan duk ina gaya muku yadda za ku fahimce shi kwanaki ya taɓa zuwa ya ce ibn taimiya ya sauko daga kan mimbari ya ce haka allah yake saukowa na tsiye shi ya kasa nuna wajen na ɗauko cikin littafin ibn taimiya a tadumuriya na karanta saɓanin haka ibn taimiya yana cewa in ma mutum ya ce yaya allah yake saukowa sai a ce da shi ya allah yake in ya ce bai san yadda zatin Allah yake ba sai mu ce to mu ma ba mu san yadda Allah yake saukowa ba ba mu san yadda Allah ya istiwa'i ba ba mu san yadda Allah yake magana ba duk abubuwa na siffofin Allah haka ibn taimiyya ya ce ba a kamantawa na zo ina bayani kuma jahili fa ina sharhin kalmar na hannu ne amma ya ce wai ibn ya ya ce siwal majanin kuma tsaya ku ji inda nake sharhin kalmar amma da yake jahi ya ce wa huwa fardun lahu saboda shi wannan sanin yanda tsaya ku ji inda nake yin bayanin sharhi ya Allah ayi daidaita kaga amfanin dauko karatun daga farko ko to tsaya ku dan yanzu in ban dauko shi daga farko ba wa kazalika idza qala in kuma baka san yanda Allah yake sakkowa ba to Allah ma baka san shi ba yace wa huwa farqul lahu ina zuwa ku dan yaƙuri kaɗan kaifiyata nuzulihi ba mu san yanda Allah din yake sauka ba to yanzu ibnu taymiya ga abin da ya faɗi duk abin da ka tattaro ka ringa kambamawa ibnu hajar fa iza qala idan mai tambayar yace ana la a'lamu kayfiyatahu ni ban san kayfiyar yanda Allah ai yake ba kila da ko ibn taymiya ce sai a ce da shi shi mai tambayar wa nahnu mu la na'lamu kayfiyatan zuli hakan ma da kai baka san yadda yake ba mu ma din nahnu kai din dole ne ma ka shiga ciki bittifaqil ulama in kai amfani da kalmar nahnu eh. farko kai ka shiga ciki ittifaqan qawlan wa'idan. in na hannu? ce mu to kai din ka shiga Wani kanima, cin hawa ne ya hada da kai to ne nan kila za a ce zance guda biyu amma in mutum ya ce na shi ya shiga ciki kaunan wa'idan bi ittifaqil ulama'i wal uqala'i siwal majani shi dai in mahaukata to ibnu taymiya ce kaji sharhi nake na kalmar nahanu sai na ɗan ƙara da larabci amma da yake mai ɓarota ga wauta ga jahilci sai ce wai na san dalilin da yasa sa taymiya taimiyya ce siwal majanin sharifa nake na kalmar na hanufa cewa wanda yake magana ya shiga bittifaqil ulama'i kaza kaza kaza sai na ce siwal majanin wai amma sai ya ce wai na san dalilin da yasa sa taymiya taimiyya ce wai siwal majanin tsaya kuma ku ji za ku ji idan aka irin wannan suna da abubuwa tsakaninsu da eh amma da yake kaga shi mun ce ya kira ta yake tutiyar larabci kai assalamu alaikum ok ko shi ne nan ya ta nan ne magana cikin siffar Allah kamar magana ne cikin zatin Allah an eh na gama ni yanzu na gama sai ku yanzu idan kawai cikin ta haka ne muriya ne ibn taymiya ta kawo inda ibn taymiya ya to ya ce suwal majani sai dai ma'aukata ka san da shi da ibn taymiya wannan taymiya ka san da dai ina tambayan ka eh alkalawi wallahi sun mata layi kana ji eh eh abin ne wallahi ya ban da ya san da yasa aikiwa zuwa a larabci ne ma'ananta tukiya ce ka san da ibnu tibeti su wani majani da mahaukata wai ya zibi layi to wallahi a yanzu na ƙara tabbatarwa da kai jahili ne ka hakuri. wannan maganar larabci na ce wallahi ni ne wannan larabcin babu ita a cikin littafin in kuma da littafin ya kake yi? wato kai ba kama da ma littafin kenan ba kama da littafin kai ba kama da shi kun ji ko shirin kalmar na hanufa ai nake yi kuma da yake wannan bokan jahili ne ya ce wai ibnu taimiya ne ya faɗi to yan wa a gurguje duk da lokaci ya ja zan ɗan sa numba zan sa numba waya ga wanda zai kira Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su ga number waya na Allah ya shirye su ke sa wallahi tantirin jahili ne ga ha'inci ga bokanci ga jahilci ga jahilci ga bokanci ga ha'inci Allah ya sa mu dace ka sani ba shi yasa na ce Allah ga bokanci ga jahilci ga ha'inci shi yasa na ce Allah ga ga wani nan yana kira ga bokanci ga jahilci ga ha'inci assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam abdul Ya gida ya ibada ya wajen. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya ya bulala kuma. To wallahi alhamdulillah. Wallahi an samu an samu an samu mahaukaci daidai wallahi ka same shi. Wallahi wannan mahaukacin. Allah gaskiya ban ban taba ji daɗi ban taba ji daɗi yadda wato ake kama wannan mahaukaci dokan ga kamar yadda na ji daɗi yau wallahi ka kama shi daidai. kaga ka san abin da ban dariya inda inda na ji daɗi na inda na ji daɗi ya zo ya yi karya fa bai sani ba ya yi karya a baya bai san kamar za a kama shi ba wai ka san ma'anar abin da ya sa ibn taymiyyah ya ce wai shi almajani ba <laughs> wannan mutane suna da harin ce mana subhanallah to mala abin da shi ne ce shi ne ce to da ina ne mala ya ce to ni ban sani ba kai min bayani bidiyon mu bai sani <laughs> kai ne mutane wallahi ba karamin jahili ba ne bayani fa nake na kalmar cewa eh, wannan ai ai mun ji kowa eh kowa ya ji malam eh sharhin wannan har ma da sharhin nan ma da kike yi duka wallahi kowa na ji kalma dalla dalla kowa na ji sai ka ce ai siwal majani shi da ya sauka nan da ya dace ce ka san ma'anan ka san ma'anan abin da abin da ibn taymiya yake nufi ka ji shi fa wai ka san ma'anan shi <laughs> shi zai baka ma'anan shi shi ma zai yi sharhin shi kenan kai annan mutane an ce an ce ka yi kamara ka yi hoto wannan littafin sai ka shiga google ka match da littafin kaga wannan mutane ha'inci akwai wannan lokacin da malam lawan tarihi yake wannan littafin a jawabin ma'ani haka hulman jahilin nan shi na zo farko ya ce wai a majmu'ul fatawa ne da malam ya tishe shi sai ko wai ubudiya da malam ya tishe shi yana ta ambata littafin da ba wai ya shiga cin ya fita cin shiga cin kaga ba gaskiya ba karya suke yi wallahi aka sai yasa da ce duk malamin da yake karanta ya ce wai gashi ibn taymiya ya ce kaza wallahi karya yake yi karya suke yi Allah ya saka Allah ya saka muku da alkhairi malam insha Allah mun ji dadi sosai amin assalamu alaikum kai wa alaikum salam jazakallahu khair yace su wal mujani wallahi aka siki wallahi aka siki to ga wannan ya yi kira allah shirye su wato malam anas fa cewa yi ya sa hoton shafin sai je ya yi gogulin assalamu alaikum wa alaikum salam malam barka da jima barka da ya gida ya ibada alhamdulillah ya kwama kuma da ka kaduna nam nam sunana abubakar daga kaduna Na mala abubakar daga kaduna muna jin ka ni almajirin ka dai mala wato malam mu nan kaduna ma ba wanda ya san da shi mala saboda ba ma dauke shi wata tsiya ba ma wallahi tallahi sai dai in ya fito wajen gari ne yake ta damfara kamar da kamar yadda yi da damfara wannan mata da sauransu amma nan wa ma ya damu da shi da yake maganar da yake magana wai da sunna asadu sunna ma ko kula shi yana yi tsakanin su babu nisa kusan layin su ɗaya ma akwai wani ma babban mai ta shi ai suna ya ci akwai wani yana da shi da yake ba gaskiya bane ai kaga shi ma kaman ba shi yanzu ai shi sunan wancan ya kama hmm. ai akwai wani barotan ba shi din ba ai hmm. shi kawai sunan ya shi ma shi yana ganin iwo ba gara ai duk tafiyar su ɗaya na lawa ne wallahi da lahu kan ma in ai wancan akwai wani bidiyon shi da ya dinga yawo waɗannan kwanaki yana zaki yin izala da nan baka baka kula da shi ba ko gane shi na gane shi wannan ai mahaukaci ne shi ba ai layin su daya. ai layin su ɗaya malam kun san ko wannan sa ne ma oho ga su nan dai haka suke malam kai ai mutanen nan malam ba gaskiya Allah Allah dai gane mutanen da suka batar da su Allah ya shirya su malam wannan karatu ai ya daina zuwa ina jin sanda yake zuwa ya bokanci a kanan da suka gano shi sai ya gudu ai yanzu baya zuwa a biyu to dama ai ba zai je ba malam tunda ba abun kirki yake yi ba kuma ya <laughs> ai sai ga maka a nan ba wajen gari ne kawai ta amma nan ka nuna uwa mai damu da shi ai ya sa akwai zaratan matasan suna malam ko motsawa yana yi duk a wannan social media ne yake ta wannan shirman tunda yanzu ka ji ma ya ce da masu ɗaukar nauyinsa ai har wasu masu ɗaukar nauyinsa to kaga ta irin wa'anda su daman so suke kawai a batar da mutane su sun bata a batar da mutane shi ne ake ta batacce bata gaskiya su ma shi ma wani duk ba haka ba ne malam a wallahi haka gaskiya ne Saya to tsaya banda wawa ma ka ce ɗaukan nauyinka ake ka ce turo ma ai ake yi kenan su ne suke sa ka baka da hankali kenan Allah ya gafarta mala idan idan wai baka ji Bahaushe ya ce wai idan basirar kare ta bace ba maimakon ya cizo sosai, ya tunkuyi ai shi basirar <laughs> kai Allah ya samu dace wannan eh assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da dan uwa da muke magana Ina wuni. Ina gajiya ya gida ya ibada ya waja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdulmalik Ghana. Mala Abdulmalik Ghana sannu da zuwa Mala Abdulmalik. Sannu ka dai Mala. Malam wallahi ka jawo shi a makaranta kuma ka nuna mishi meye karatu. Wallahi ka burge mu yau da dare. Na samu dace. Ka san yanzu sunan eh. ga abin da ake so ake neman ku ku zo ku kare shehu hmm. tijani da shehu eh, abin nan ibrahim ga abin da suka fada hmm. saboda kawai ba su da kariya yanzu bari mu ma mu nemo wani abu daban mu ce gashi nan na kalli wani bidiyon shi kan fejin ya sunan shi sarki zaki hmm. ya dauko bidiyon wani malamin mu wai zai yi masa gyaran larabci daya-daya ashirin ko nawa mani ok mu kaddara ma malumman mu ba su iya larabci ba wannan shine kariyan ba shi ba ne ku zo ku kare kawai ba ku wa shi da shi yake maganar larabci ana magana kafirci eh. ana magana kafirci ba yake maganar larabci duk su abuja al'aiki ne larabci ka gani mu kaddara ma ba su jin larabci malumman mu ba su jin larabci shine kariyan shirka ba shi ba ne saboda su samu su divert attention ne kawai haka suke gaskiya ne wallahi Allah saka muku da alkhairi wallahi wallahi kun bari kun bari mutane sun gane kafircin da ke cikin wannan tarika Allah kara mu Allah saka muku da alkhairi amin amin amin jazakumullahu khair ga wani dan uwa yana ga yana kira kaji jahili har na kan iya yin ma larabci na ka zaci ibnu taymiya ne ya larabci boka boka na kan iya larabci ka zaci ibnu taymiya ne yayi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullah da wa muke magana eh barka da dai malam kana magana da malam gambo daga nan Nijar barka da zuwa malam gambo barka barka da mara ina maka fata alkhairi wato malama na mutane in an ce jahilai ne sai kuma an ga ganin jahin mutane hmm. alhali kuma ba karatun ba yake gaskiya ne wallahi to in da akwai litan a wurin da ma kamata ba yahudi wannan larabcin da guda ce ibn taymiya da wannan magana kuma <laughs> kai Allah dai shi yin wallahi kai amma sai a hankali amin gaskiya ne jazakumullahu khairan to akai wani ina ganin daga kai za mu tashi daga kai za mu tashi wai ka san dalilin da ya sa ibn taimiyya ya ce siwal majani <laughs> kai eh, ka san dalilin da ya sa ibn taimiyya ya ce siwal majani to dan uwa ka yi kira kuma na yi kiran ka na ga kana kan wani kwallon. to ina ganin zan baka. Eh, ina ganin zan tashi haka wannan shine abin da ya sa wato na sa muku wannan wato yadda za ku fahimci yadda wa'annan mutanen suke wa'annan mutanen na farko jahilai ne eh, jahilai ne kuma ga su maha'ilta kaga malam anas cewa ya masa wannan maganar ka jima kana faɗinta kana cewa ibn taimiyya ya ce ya ce to yadda za a yi ka ɗau hoton bangon littafin kai posting ya ce sannan ka ɗau shafin da ibn taimiyya ya faɗi wannan magana ba kai gogulin ba fa ka ɗau shafin da ibn taimiyya ya yi wannan maganar ka yi postin shi ma amma da ka tashi saboda ka mayar da mabiya ɗariƙa wawaye sai ka yi gogulin sai ka sa gogulin ɗin da ka yi da sunan cewa wai a cikin fejin kenan ibn taimiyya wai ya ƙoru na ƙala ibn sannan da yake wawa ne kai a gaba an sa ma sad alamar safha kenan sa'annan aka zo aka sa ma zancen ibnu taymiya bainal ne. amma duk da yake wawa ne kai a fahimta ka yadda kake wawa haka ma sauran mabiyan ɗarika suke wawaye wala akwai masu hankali wanda sun gane cewa wawanci kai akwai masu hankali wanda sun gane jahilci kai sai ka zo ka yi gogulin sai ka sa a ƙasa wato duk waya kununa ƙalibin taimiyya duk yana cikin majmu'ul fatawa wannan fejin da ka ga wannan magana ko kawai sharri ne yadda shehunanku suka yi wa ibnu taimiyya sharri kuma kuka gada kuke yi wannan magana ba magana ba ce ta ibnu taimiyya kuma baka saka kata ba cikin littafinsa shi yasa har yanzu baka ba malam anas amsa ba kawai shine maganar gaskiya wani gogulin ka sa to wawa za ka rena wa hankali jahili mara ido makawo za ka raina hankali ka sa gogulin shafi ya ce ka sa na wannan fejin da aka faɗi wannan magana ka sa ba kai gogulin ka sa ba Allah shirye ka boka sannan boka abu na biyu na ƙara masalawa irin yadda ka taɓa ha'inci na ɗauko wannan littafin addurratul kharida na karanto idza masaka zamanu yawmin bidaimihi fanadi ayati jariya wahid al-asri aghisni faqad daqa zamanu bi ahlihi fayatika bil altaf fi mu'dham al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yadfa anka al-karba fil barri wal bahri na karanto na gaya ma cikin adduratul kharida cikin juz'i na ɗaya na gaya ma fedi 66 amma da yake kai boka baka tsoron Allah ka ɗauko littafin sanda kake ɗagawa kake cewa ga wajen babu fejin ba a wannan fejin babu baitin wala ina hango baitin sanda ya ɗaga amma da yake bokan nan maha'inci ne haka ya ringa raina wa mabiyan ɗariƙa hankali ai gashi alkanawi ya ce ai haka gashi nan anan fejin gashi babu ba ma baitin waka kakab gaba ɗaya ma a wannan shafin a wannan fejin ma babu baitin waka kuma wallahi ina anguwa lokacin da yake ɗagawa ga ka boka ga ka mahayanci ga ka kuma jahili ga ka mahaukaci wannan cututtukan sun ma yawa ka rage ka ji tsoron Allah ko bokancin ka daina da ke ban sani ba ko a shi kake cin kuɗi a shi kake ci kake sha yanzu dai Allah ya taimake mu ka daina zuwa Kano ka faɗi da kanka in ka zo a unguwar da kake sauka waya kake wai faɗin wai shehin wai jikan annabi jikan annabi da damfara jikan annabi da bokanci a ina ya zama jikan annabi jikan annabi boka wala kuke yi jikan annabi ɗa'a yake wa Allah baya bokanci kuna damfaran mutane ka duba yadda yarinya take gaya ma take cewa kai boka ne don na danna kaji kai boka ne ka cuce ta ta ce in ta zo karɓar magani ka sa mata wani turare kanta ya ringa wannan waye san ma in sun shiɗe sun shiga wani yanayi abin da kuke da su Tun da Allah ya ce kada ku kusanci zina ku sa yaran mutane a cikin ɗaki ku sa musu tarare na aljanu kansu ya wannan waye san abin da kuke aikatawa sai ku sai Allah da kuke yi amma ta ce yanzu dai ka daina zuwa Allah ya taimaki mutanen Kano Allah ya taimaki 'yan unguwar wancan unguwar ɗanbari Allah ya taimake su da kana nan da tuni yanzu ka ci gaba da damfarar su wato ina jin a lokacin sun ti ka ne kaga za a yi ma duka saboda kuɗin da ka ci musu da kila shi yasa dai ka daina zuwa to amma ka tsaya iya ka bokancin mana sai ka raɓi ilimi ka yi ha'inci an ce ka ɗauko shafe ka nuna ka tafi kayo gogulin ka sa a nan ka zo ka sa kyamara ga littattafai a bayanka kamar jaki da kayan littattafai don girman Allah boka ka ji tsoron Allah ka tuba don Allah boka ka tuba sannan gashi an zo ana baka karatu cikin littafin Ibn taimiyya amma boka an yi ma shari'in kalmar na hannu an ce wanda yake magana ya shiga bittifaqil ulama a ƙarshe ine ma sharhi na ce siwal majani. amma boka da ka tashi kace wai larabci na kazaci cewa wai larabcin ibnu taimiyya ne ni na isa in yi larabci irin na ibnu taimiyya in dai kai boka da kace jahili za ka fahimci larabci na yi kama da na ibnu taimiyya to ai boka ƙarshen ƙasƙanci kenan wato kai baka da basirar da zaka gane larabci na irin na yara ne ƙanana larabcin su ibnu taimiya na manya ne na wani yara haka kan ɗaukar irin na su ibnu taimiya ne wai na san dalilin da yasa ibnu taimiya ce siwal majani bayan shari nake ma na kalmar hannu ibnu taimiya yana cewa wa nahanu la na'rifu kayfiyata nuzulihi mu ma ba mu san yadda Allah yake sakkowa ba raddi ne kuma ga cewa shi a wajen Ibn Taimiyya ba a kamanta sakkowar Allah raddi ne ga kai jahili boka wanda yake damfara a Kano a layin ɗanbare amma yanzu ka daina zuwa yanzu <laughs> eh, ka daina zuwa boka sharhi nake ma kalmar na hannu Ibn Taimiyya ya shiga ciki baya cewa ga yadda Allah yake sakkowa amma wai har da cewa wai ka san dalilin da yasa ibn taymiya ce siwal majani wato ibn taymiya ne ma ya faɗi ga ka boka ga kawawa ga ka mahaukaci ga ka jahili iye ma yawa Allah ya sa mu dace wallahi yi ma yawa wallahi sun matallahi yi ma yawa ga ka boka ga ka mahaukaci ga ka jahili ai ma yawa cutar ta yawa ai to kaga dai anan ka tozarta ɗariƙa ka zo ka yi go wannan ka zo ka yi gogulin har inda ka yi gogulin ɗin na nuna ka kuma ɗauko ma jumu'ul fata saboda rashin tsoron Allah daman boka ina ya ga tsoron Allah boka tunda kana tsoron Allah ka zama boka ai duk boka baya tsoron Allah ma Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane shi yasa wala ni ban dauke ka mai hankali ba a yau ma kawai gani ne kai ka damu mutane gwara in haska ka shi yasa kawai ma na dan zo na haska boka amma ni ina ni ina boka ana batun ya zama musulmi ana tunanin boka zai maimaita kalmar shahara kuma sai ya zama malami Allah ya sa mu dace yasa nan nake ta subhanakallahumma rabbana